wasallam da haka shi Muhammad Nasir kai jawabi a nan akwai magana da odin da ban tura sarki yaki ba za a danna mutane su ji dan danna eh zan danna shi mutane su ji da kansa ya hukunta cewa ya hukunta ya hukunta cewa duk wanda ya a abin nan dinsa kashe shi za a yi shi da kansa wallahi da ke lokacin yana so ya mutu wasu ne ai mm. Ok to amma kuma kana ganin abin da yake akwai kafin sarki da ke danna wannan a yi mun afuwa shi wannan nasu. Ka saka, ka saka, ka saka, ka saka. Yawwa. Ga wannan ah, abin da muke faɗa ne kafin na sa wannan odiyar sarki da a fiye nan naka da sauran fejijjika mun sha fitowa. Muna maganan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗar da muke yi da izala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kamar kowa ba, ba haka wani sarki ke? Sosai sosai, na'am, sosai. Faɗa da muke da izala cewa suna cewa annabi mutum ne kaman kowa, mu kuma mu ce annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba. To yau sai gashi Abdul Jabbar kai kana yakan yan izala cewa sun ce annabi mutum ne kaman kowa, kace shi ya ba su dama suka raina annabi. Kai kuma sai aka kama ka kana cewa an kashe ka an kashe annabi, kama fito kace kana kai in ya murma in an kashe shi a sabon gari daidai yake da an kashe annaba, an kashe annabawa. eh kwarai kwarai da gaske gashi yan uwa su ji su saurara ba ragi ba ba ba ba ba wani abu gashi su saurara azumi nawa ne to duk an kashe su aka kashe rai dai ba da ake ba a saurara zan faɗi ta da mutum ku dauka ku ku sa shi kuma na jiran ba na son hayaniyar mutan gari malamai na ban san ko ana ji ba ana ji rawa da kan tsayin mai firgita jama'a ai ba ka sa a jikin speaker ba wata ba ce magana ce mai tsada ba yanzu ba kai da kake musu kai ma haka ne in aka kashe ka annabi aka kashe inna lillahi shi da yake musu haka ne su ne suke musu haka ne wanda aka kashe ba da haƙƙi ba annabi aka kashe kadai ba ai ita kalmar saboda darajar rai Allah kai takaice ta ne na dunkule jumlar a ɗayan da yake wakilta kowa ulul azumi nawa ne to duk an kashe su aka kashe rai ɗaya ba da ake ba an biya ku nawa ne kafin an biya ku na gaba da sulu sulu ɗari uku da sha uku ne don da aka kashe rai ba da haƙƙi ba duk an kashe su an ku nawa ne dubu ishirin da dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu to dukkan su ma ka sa a lissafi ran da aka kashe ran ɗaya ba da ba dukkan an kashe an biya uka ba ɗan abin da ya tsaya nan ba ran da aka kashe rai ba da haƙƙi ba ba ni ba har kai har kowa kai kaɗin ya murya, a kasuwar sabon gari in ka kashe shi ba da haƙi ba ka kashe annabawa duk ka kashe rasulu duk ka kashe ulul azumi duk ka kashe manzo Allah a babin wakilci ka kashe sahabban su duk ka kashe waliyai duk ka kashe salihai duk amma hujja ta sai an samu malamin da kan zai kira an ka san bayan abin da zai gama maka mamaki bayan ya gama wannan hujjansa sai ya jawo aya gaba ɗaya aya kuma sai ya ja ta offside down hmm. billahi alladhi la ilaha illa wa sai ja aya offside down wannan magana gashi sannan kuma bari ka ji abin mamaki shi da kansa gashi ya shaida cewa ga abin da yayi ya san wannan abin ba daidai bane idan ka ce an kashe kan kashe har ka hada annabawa da inyamuri a sabon gari duk tsiyarka ka mai da annabi mutum kaman kowa baka isa ka zargi kuma izala da ciwon suna mai da annabi mutum ne kaman kowa ba a wajenka sai dai ka bari mu mu ci gaba da zargin su amma bari ka ji da bakinsa yana yi wa dan gidan gumuranti yana yi wa bari ka ji me ci gashi na fara wancan satin ana faɗa irin maganganu kan waɗannan kamaki shi ne sai ka ji lokacin da abin ya ratsa ciwon ya ratsa mutum ya ɗau tunziri ya farwa annabi shi ne yake kasance mutum ne kamar kowa ba shi da wata niza tawassuli da shi bid'a ne shirka ne wani maka kwata ka kama kama da ita to sarki zaki an ji zuwa karshe shi ne yake kai su ce annabi mutum ne kaman kowa me ya bambancin wanda ya ce annabi mutum ne kaman kowa da wanda ya ce an kashe inyamuri a sabon gari an kashe annabawa duku an kashe shi akwai bambanci ba bambanci bambanci bal nashi ya fi muni ma bal nashi ya fi muni to wannan shine kadiyar da yake ciki abubuwa suna nan sannan abu bari eh, na ƙarshe shan ban nasir ban san ko akwai shajen kamar da na tura maka dazu ka danna mana wannan batun da yayi din nan na batun cewon hukuncin in an kashe in an kashe wanda kisan wanda ya zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji shi da bakin sa ya hukunta ban yi fodin ta wannan wayan ba ban yi fodin ta wannan wayan Eh, gashi ka eh, mana da bakinsa gashi yana magana akan wani wanda aka kama shi ya zagi annabi bari mutane su ji hukuncin kai mai cewa a ya kamata a duba hukuncin bari ka ji shi lokacin yana fari dan yana son a yi wa wani gashi da bakinsa zai ce ko da ba za a yi kisan ba a dai yi wani horo mai tsanani amma mu ko an kashe wanda ya zagi annabi yawa ba huce ba gashi a saurara ku ba doka da koda dama Tunda dai an ce suna ta bada sanarwa an umarnin duk inda ya shiga a kawo shi na mun san a baya an yi wannan ta zama wasa da hankali an kuma yi ta zama wasa da ya saura saurata amma shi an ce ramu ƙarya kurare ne kar mu ɗauki doka da koda hannun mu caccake su mu tunatar da su cewa ya kamata a taka lamarin nan kurki dokar nan da ake cewa babu ita babu ga masu dokar nan su yi tamar yan majalisa su zauna cikin kwana ɗaya su fitar da dokar a sa mata hannu a tabbatar duk wanda kuma zagin maki hana ga hukuncinsa in muka ji hukuncin ya yi ya isa horo shi nan a ko bai zama kisan ba dole saboda za su ce kisa yanzu kungiyar rajin dan adam ba yi amma dai akwai matakai na ladabtar wani wanda sun isa horo in kisan aka yi ba a ba mu ake mu ba a matsayin ma'aiki ba a biya ba amma wani ina son biya muku kar mu zaci mu kadai ne sarki zaki an ji ba in kisan aka yi ba a ba mu haƙƙin mu ba a mazaunin ma'aiki a kashe wanda ya taba annabi ba a ba mu haƙƙin mu ba ya faɗa haka akan wani wanda ake zargin ya zagi annabi yau shi ga shi ana zargin sa da zagin annabi kuma wasu an ce an yi hukuncin kisa wasu suna fitowa suna cewa to amma abin da zai baka ba abin da zai baka mamaki tun a zaman mukabala ta yadda na san cewa Abdul ya gamsu da cewa ya yi soki zatin ma'aiki tun a wajen mukabala da aka zo shek Abubakar Madatai hafizahullah ya karanta masa a shifa ya bude babi da aka yi man na kasahu aw sabbahu aw kaza kaza kaza da ya biya babin a shifa cewa wanda ya zagi manzon Allah kisa ne budan bakin Abdul Jabbar ya ce kai haba haba rai fa tana da daraja fa rai kaza sai yake so yi inkarin ma hukuncin hukuncin zagin ma'aiki ba kisa bane sai yake so yi inkari sai da ya san cewa ya afka cikin wannan abin wanda abin da ya kamata ya tun a wannan wajen tuba ya kamata wa Allah da ba a zo ga wannan halin ba ma da ba a zo ga wannan halin ba kuma abu na gaba da zaka gani Shawal Fati wansa sarki zaki na tura ma bidiyon wansa wansa eh. kansa ya tabbatar da cewa Abdul Jabbar ya sakin baki ne ka saka muryarsa za ta yi alaka da wannan magana wansa shi kasuyuni ya tabbatar cewa Abdul Jabbar yayi cikin baki akan manzo Allah tun kafin ma kai ga maganar muƙabala tun kafin amma kuma dole sai an yi taka tsantsa ba daidai bane mu dinga hakimcewa da hankalinmu da gwargwadon abin da Allah ya bamu na tunani da gwargwadon buɗin da Allah ya mana na almajirta ko karatu duk abin da muka ga iya namu tunanin ko iya namu ilimin cewa wannan ba zai inganta daga manzon Allah ba mu yi garajen nan da nan mu yanke hukunci mu ce wannan ƙarya ne aka yi manzan Allah ba wannan wani haɗarin ne babba wanda ya fi haɗarin ma a yi ƙaryar kai kuskuren yadda da ƙaryar da kai kuskure a cikin wani ya girba manzan Allah ƙarya ka bi shi akan wannan ƙarya da kuma kai kuskuren gaskiya ne manzan Allah ya faɗa kai kuma ka ƙaryata ku auna mun wanne ne ya fi haɗari a ƙaryata manzan Allah shi ne mafi haɗari zancen wani ya girba manzan Allah ƙarya ka bi shi a cikin wannan ƙaryar bisa kuskure ko bisa rashin sani wannan abu ne sassauƙa kana da uziri wajen ubangiji ta baraka ta'ala kafin komai ma dai tukuna ba kai kai ƙaryar ba da haka zunubin wannan ƙarya yana kan wanda ya ƙirƙiri ƙaryar amma a lokacin da ka zo kai wani ya zo ya ce manzan Allah ya ce kai garaje kai wato gajen haƙurin ka ce ƙarya ne kaga anan ba wani ne ya ƙaryata ba kai ne ka ƙaryata ka wani uzuri kake da shi nan? ba za ka samu uzuri ba a daka akwai rumtsi a cikin masailu akwai kuma rugun tsimi a ciki wanda dole musamman yanzu Allah ya kawo zamani da irin wannan falatatun suna yawa musulmi suna ganin sauƙin su dinga shiga suna kutsa suna ninƙaya a cikin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suka ga ya dace da tunaninsu su tabbatar da shi abinda suka ga ya saba tunaninsu su kore shi wannan akwai rumtsi a ciki akwai haɗari wanda yake ba ƙarami ba daga haɗarin da na faɗa dai wannan zai iya ya zama abin da ka zo ka karyata ɗin nan ya zama tabbatacce ne ga manzan Allah ɗin kai kuma ka ƙaryata me hukuncin wanda ya karyata manzan Allah ka yi sallama da musulunci kai kuskure a wannan matsalar ba saɓo za ka yi ba kafirta za ka yi saboda kuskuren da zai kai ka ga ka ƙaryata manzan Allah ba mai saɓo kake ba in ka karyata manzan Allah kafiri kake naka dole sai ka yi matuƙar ka tsantsan kafin ka musa kafin ka ƙaryata sannan yawaita hakan shi kansa wata matsalar ce mai zaman kanta saboda wato addinin garkuwa ce da shi hawa-hawa mataki-mataki tun da kan zancen malamai a taho kan sunna a tafi kan alƙur'ani daga inda muka ga sauƙin nan da nan da malamai amintattu yardattu suka tabbatar a musulunci muka ga sauƙin mu ruguza shi mu ƙaryata shi mu baje shi to ba jimawa za mu ga sauƙin abin da aka ce manzan Allah ma ya ce ba malam wane ya ce ko shehu wane ya ce ba to cikin sauƙi in muka saba kanmu da wannan baje malamai to cikin sauƙi za mu saba da baje sunnar ita kanta to saba kanmu da baje sunna shi kuma abin da zai kai mu to sai ya kai mu ga baje alkur'ani akwai kasassaɓa yau iri-iri da wasu musulmi suke akan baje wasu hadisai akan musa wasu hadisai amma ala hadisan nan da ake bajewa ko ake musawa ba bazazzu ba ne ba kuma hadisai ne da za su musu ba wataƙila hadisai ne waɗanda kai da za ka baje su ko za ka musa su wato buɗin ne wa tun min ilmi illa ƙalila. wani yayin gururi ne zai ɗauke ka ba ta haƙiƙi ba da haka sai zama kayan ke hukunci bisa gururi ba bisa ta haƙiƙi ba wani yayin a ba gururin ba ne a iya gaskiyar ka ce iya binciken ka kenan amma kuma alimta shay'an wa ghabat anka ashiyaku da haka dai a takaicen takaicewa ire-iren waɗannan matsalolin da a yau za ka ga in kana shiga social media dinnan yara gutsin-gutsin da su ba su isa komai ba tsarki ba su tsaya sun gama inganta koyon yaya za su yi tsarki ba bare sallah bare wata matsala mai zurfi ta addini amma za ka ga kowane kare da doki a cikin social media ya ajiye kansa wani alama ne mu muta haƙiƙi mu muhaddisi wanda zai zo yau ya tabbatar muku da wannan hadisi gobe ya ƙareta wannan hadisi wannan barna ce ba ƙarama ba ina kashe ga matasa su yi da irin wannan matsala ce mai haɗarin gaske mayar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ta zama tuwon tushe ta yi arha a dinga burmata ta ko'ina a dinga ƙullo ta ko'ina to sai an wayi gari an tsinci kai an tsallaka kan alƙur'ana wannan salam idan musulmi suka ci gaba da shi ba zai tsaya akan sunna ba sai ya tarar da alƙur'ana da ka ayi asalu ayi taka tsantsan amin amin amin Masha Allah. To, to, to, sarki zaki ka, ka, ka, ka, ka ji wannan jawabai ko? Sosai, sai, Kwarai, wa uwa ɗaya wa, ɗaya. Bismillah ga rawan To, abin da ya sa, abin da ya sa mutum. Shi ne. Na? Ke shi da wannan uwa ɗaya uba ɗaya ba uba ɗaya. Wa, wa, uwa ɗaya uba ɗaya. Wa, uwa ɗaya uba ɗaya. Sarki zaki yana, yana da maganganun mu. Eh, wurin ka ne. waje na kuma eh saboda me yake maganganun lalle normal muke jin mu sha man nasir mu muna ji normal kai da yake kana ji da yake linkin ka guda biyu ne eh to kaje to ya zan yi shiga ɗayan eh? eh ok to ni yanzu kuna ji na kenan muna yanzu ba za ka sosai ba sauka ka dawo wannan na dawo kenan na'am yanzu ga shi nan ka ishe ka sauka ka dawo to kaga eh. wannan maganganu sarki zaki da wannan yayan sai din kaga wannan sun isa su bayyana hakikanin gaskiyan abin da yake faruwa na'am sun isa su bayyana hakikanin gaskiyan abin da yake faruwa ba don komai ba ah, wato shi kansa in ka lura wannan da shi yake wa raddi da shi da yaransa an san manufan da aka dora su so amma mu yanzu abin da muke faɗa gaskiya ta yi halinta komai ya bayyana bai yi zagi ba bai yi zagi ba ka dai ji da kunnen ka yanzu ƙarya kake ka bai yi ba ƙarya kake ka bai yi ba kuma ga maganan da yayansa ya sa yanzu shugaban nasu da ya taliki sai ka sa mana bidiyonsa na ƙarshe na batun tubansa da ya zo ya dawo ya janye sannan a buɗe layin waya wanda ita ma batun tubansa ai tana kara tabbatar da cewa ya yi san abin da ya yi cewa barin baki ne ga zatin manzo Allah sosai da kansa zai faɗa ya yadda wannan kalmomin da ya faɗa wanda duk muka danna da sauransu cewan mm. kalmomi ne munana ya ce mm-hmm. amma in daga wajensa suke ya tuba in kuma malaman hadisi ne to shi kenan to mun duba ba ga malaman hadisi ba a wajen ka ne ka ce ka zo kuma ka zo ka janye ya faɗa kalmomi ne suna da muni kuma abin da zai baka mamaki da yake sharri yake nufi sai ya ce wai su waɗannan kalmomin in za ka haɗa su sai ka haɗa hadisi daga goma zuwa ishirin sannan su baka wannan abin da ya faɗa ɗin to mu kuma a wajen duk kalmomin da muka jawo hadisi ɗaya muka ji ya jawo ya fitar da wannan shedancin a ciki ba hadisi goma ko ishirin ba amma yanzu in shawan man nasir bai da taliki a danna mana bidiyon ya zama shine na karshe sai a buɗe layi al'ummar annabi masoya masu ƙauna ga wannan janibi na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam saƙo na musamman zuwa ga ɗaukacin al'umma maza da mata yara da manya daga bakina ni abdul jabbar kabara ma'ana wannan saƙo da manufarsa shine kan waɗannan kalmomi da aka daddatse wanda ni ina cewa natijar su ta fito ne daga hadisai na ƙarya kuma ina yaƙi da su don kare darajar annabi da rasawa da magautansa makamin da suke yaƙar annabi da addinin musulunci da su a daidai lokacin da wasu ke datsaya suna cewa a'a ni ne nake faɗar wannan abu babu su a cikin littafai masu sauraro hankalinsu ya rabu masu bina da suke iya samun lokaci su ji sun gane me nake faɗa amma wanda iya batsewar suka ji ko suka gan ajiye wajen zama da aka yi ana cewa nuna gun ina cewa ba lokaci to irin wannan ba su fahimce ni ba me nake nufi da cewa ba lokaci Shi ne, hadisan nan wani lokaci a samu goma ko goma sha ko ishirin ma duka suna magana ne kan abu ɗaya in aka tattaro su guguda sai su fitar da wannan natija wadda nake yaƙi da ita to sanda aka ce a minti goma ka nuna maganar da sai an haɗa hadisai aƙalla goma ko ishirin sannan ta fito dole ka ce ba adalci ba a baka lokaci ka kare kanka in ya karu shi kenan in bai karu ba a ɗora daga nan abin da bai samu ba kenan a jiya kuma aka ce da cewa an ce in nuna ban nuna ba wanda hakika lokaci ne ba abin ba domin natijar hadisai ne aƙalla goma ko goma sha ko ishirin take ba da wannan ma'ana ko wannan sifa ko wannan suna in ana son a nuna wannan sifa ko ma'ana ko suna sai an ba da damar karanto waɗancan hadisai sannan wannan ma'ana ta fito wannan shi nake nufin a ba da lokaci to amma duk mu yanke ta gaba ɗaya mu tafi kotun Allah mu ɗunguma wannan shine masarin asirin bayyani masanin asirin boye kuma gare shi za mu koma hukunta mu ina cewa da al'ummar musulmi idan waɗannan maganganu miyagu daga ni suke ƙirƙirar su ne babu su a littafin hadisi to aiko lallai wannan ya isa babban laifi da zunubi da yawa waje ba gaggauta tuba ba ma sai wani ya ce min ko ya tilasce ni ko ya sa ba wanda kuma ya tilasce ni kan wannan in har da gani ne ban da masoyi irinsa amma in ba da gani ba ne daga waɗancan littafai ne to wannan kuma ya zama wani abu daban sai mai roƙon Allah ya haska wa al'umma su tashi tsaye mu tsarkake addininmu mu fidda hadisan ƙarya daga ciki domin gudun kar a rusa mana addini da su in kuma yadda wasu ke faɗa babu a cikin hadisan nan daga ni ne to ina shaida duk duniya tuba na magaggauci da farko ubangiji subhanahu ta'ala kafin kowa da neman afuwar ubangiji da neman gafararsa idan har daga ni ne ba ni da wata mafita duniya ta da lahira illa neman gafar Allah domin babu abin da yake ya manzan Allah a gurinsa sanda ya danki ka kan annabi ba mai kwataka domin annabi ne mai kwataka kuma zama kan annabi aka danki ka idan daga ni ne yau duk duniya ta ji waɗannan maganganu to lallai ina gaggauta janye su da tuba a kansu in kuma a suke to malamai su ji tsoron Allah mu taru mu yaƙi mu fitar da addini daga cikin wannan yanayi na waɗannan musiba ta hadisan ƙarairayi mu tsabtace annabin musallallahu alaihi wa sallam yadda Allah ya tsabtace shi wannan shine takaitaccen na ga dukkan al'ummar musulmi tare da kyakkyawan fata na Allah ya haɗa kanmu ya haɗa kalmar mu ya gusar da gaba da ƙiyya a tsakaninmu ya bamu ikon tashi tukuru mu wannan addini aikin da ya waje ba a yi masa a wannan lokaci wanda shi ya fi bukata. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi yan uwana masoya shugaban halitta maza da mata yara da manya gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallam cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya ya kuma ƙara wa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to sarki ka ji maganganun ko guda biyun duka kun ji kalabun duka hmm. to ka ɗauko maganan wansa maganan wansa ɗin nan ka haɗa da wannan maganar ya tabbatar maka cewa shi iyakan iyakan adalci da yanzu abin mamaki abin da ya ban mamaki wai aka ce kuma wai yanzu shi ne yake kare shi na ce bai komai ga zatin annabi ba wa wansan haka ake cewa an ce yana cewa wai har ma maganan wai su ne masu bai wato abinda zai baka haushi shine mutane da yawa sun riga sun zame sun daina duba zatin ma'aiki a cikin wannan lamarin shi a nan wannan magana shi dai wannan maganan lokacin yana masa nasiha lokacin kafin abu ya kai ganin hukuma mu ma nasihan da muka masa ya zo ya shiga cikin wanda suka masa nasiha amma abin da zai baka mamaki Abdul Jabbar ka duba hadisin baya da aka karanta wanda a ciki ya dinga ɗauko wai ya ce marwacin ƙarya shi kanshi ma ba marwacin ya dikfa ɗin ya ce shi kanshi babu sannan ya zo a ruwayin ya dinga jingina munanan maganganu wanda har ya kawo maganan luwaɗi da fyaɗe da layi da me da me da maganganu masu muni to amma abin da zai baka mamaki shi ne. a nan ma da yake so ya bayyana tuban sai wani magana wanda sai mai hankali ya kula na farko sai yake cewa wai ya gagara kawo abin sabida an ce minti goma bai da lokaci wai bai da lokaci yanzu ko hadisi ishirin ne a minti goma in dai ba irin masu dogon tsayin nan ba ne ka cakulo kalmomi kawai ka faɗa ka gagara faɗi sannan na biyu duk wannan hadisan da mu muke magana a kayan fa duka hadisi ɗaya ne a hadisi ɗaya yanzu ya tuhumi maganan fyaɗe maganan arne ba ma guje eh, menene duka hadisi ɗaya ne wancan maganar shan giyan duka hadisi ɗaya ne waye duka ruwaya ɗaya ne yanzu wannan wanda ya kawo ɗin ruwayan Alimam Abu Dawud ne ruwaya ɗaya ne ita kanta wanda aka rawaito na Ashabar sufa su ma ya musu sharri ya musu kazafi ya kuma yi kazafi wa matan ma'aiki yi kazafi ga zatin ma'aiki sallama sannan ka duba wannan maganar da yake yi wai sai ke cewa babu lokaci ne da ya dawo ya janye tuban ya nuna zai iya yin abin a kotu shekara guda aka yi a kotu shekara guda in an fito awa uku ake bashi wani lokaci ba an bashi awa shida a tashi aje sallah a dawo ya tsaya ya ta magana amma lauyoyi su tambaye shi wai maganar da kace ba ma guje maganar da kace arni maganar da kace faɗi ina yake shi yasa nake mamakin mutane kai kana zaune kawai alƙalin nan ya shekara guda na bibiyan kadiyar nan shekara guda shekara guda ba abin da yake bibiyan kadiyar nan har da rabi sannan mutumin nan duk shekara gudan nan akan ba shi awa nawa minti nawa bai taba kawo hujja ko abu guda ɗaya bai kawo ba ko abu guda ɗaya ya tuba kawai girman kai ya hana shi ya tuba kawai tuba kawai ake bukata yayi kalmar wai mu wai yanzu mu zo muna cewa wai ya rayu ko ya mutu mu babu bayi ma gaban mu babu ruwan mu abin da ke gaban mu shine kariya ga zatin ma'aiki din nan shin da gaske wannan maganan kare annabi ne ko ko zagi ne wannan zagi ne kar saka a shawalfati da bayanin da zai ina kashi Abu bude layi sai da banta nan zamu ja lokaci Allah taimake mu ai lokaci kan manja sai dai abin nan amma dai abinda mu muke ƙara faɗa shine yan uwa muna nasiha muna jan hankali wannan maganganun da muka yi yanzu da masu cewa shi ba taba annabi yake ba ba zagin annabi yake ba ya zamanto hujja har a gaban Allah kaji ba a yi wa Allah wayo kunji in ma mutum ya mance mu tuna masa domin wannan maganganun ba su da daɗin ji ba a san ranmu muka fito da su ba abin da sa muka fito da su masu nuna sun zaɓi su wanke shi su ga sun kare shi sama da kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da ya sa samu kai wannan maganganu kuma sannan mu mutane su sani ba mu kawar da kanmu game da waɗanda su ma suka taɓa janabin manzon Allah a kowane ɓangare suke ba ba mu kawar da kai ba mun sani kuma kullum muna faɗa hukuncin su ɗaya su ma ko da ba za a yi musu hukunci ba mun daddanna maganganun su ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba an ji tun daga kan irin su Ahmadu Gumi mm. irin abin da ya shafi haifan irin abin da ya shafi Dr. Jakina mu a nan Bauchi irin mm. abin da ya shafi suna nan waɗannan malaman izala na irin su jala jalingo duka sun kowa ya san maganan su nan kuma wannan abin shi muke kira idan da gaske ne yanda kullum muna faɗa ɓangaren mu na Tijjaniya da muka tashi aka samu wani kamar yadda shi wannan Nasir da ya faɗa ya ce sunan shi Abdul Inyas aka fito ba wani janin da ya fito ya ce kara hukunta shi bal aka yi yaƙi muna faɗan wannan magana Allah ya saka wa Sheikh Khalifa Isa Rabi'u da alkhairi Allah ya ƙara kusanta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani lokacin da aka yi kadiyan nan Khalifa Isa Rabi'u shi ya tsaya ya ce duk yanda yaron nan ya shiga ya fita aje a nemo shi aka je aka nemo shi bayan an nemo khalifa isa karabi ya sa an nemo shi khalifa isa karabi ya ce to ya ba wa 'yan sanda umarni su bi diddigi duk wanda aka kama ya yi waya dan ya zo ya kwace shi aka je yana da hannu khalifa isa karabi ya ce shi ma a kama shi abinda khalifa isa karabi ya kenan kuma khalifa isa karabi me matsayinsa khalifan tijjaniya kowa ya sani shi yayi wannan abin ba wannan kan da ya fito yayi magana bal shugaba gaba ɗaya ga abin da ya ci sannan aka zo aka samu wani eh, Aminu Sharif shi ma ga abin da aka yi daga ɓangaren ƙadiriya wanda suke uba ɗaya da Abdul Jabbar khalifan ah, gidansu kuma khalifa na ƙadiriya Afirka a shekari balla ya fito ya yi magana shi ma akan wannan kadi Abdul Jabbar bai lura da cewa wannan dan uwana ne kanina bane hmm. ya kawar da kai ya ce in ya tabbata laifin da ya yi a hukunta shi bai fito ya ce wani abu ba to abin da muke faɗa muke jan hankali wa sauran ɓangarori na izala da sauransu su lura su daure su fito su ma a ji me suka faɗa meye ra'ayinsu akan game da abin da jala game da mm-hmm. game da Ahmadu Gumi game da haifan abin da ya faɗa kowa ya sani game da wannan na nan garin da ta jaki kowa ya sani waɗannan abubuwan alal aƙalli su fito su yi magana sannan kuma gwamnatocin waɗannan gari kamar gwamnatin Bauchi ta ɗauki mataki akan da ta jaki a gwamnatin Taraba ta ɗauki mataki akan Jala Jalingo gwamnatin Kaduna ta ɗauki mataki akan Amadu Guni ba haka bane ba sannan gwamnatin Sokoto ne ko Zamfara ne ta ɗauki mataki akan Haifan kamar yadda gwamnatin Kano ta ɗauka kamar Jabbar to wannan ne zai jawo a gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba shi kowane bangare suna kokarin su ga cewa in nasu ya zame akan annabi za su iya wurgar da shi komin matsayinsa to wannan shine mu kiran da muke yi kuma shine abin da muke ƙara nusarwa sannan kuma mutane su sani daga ƙarshe kar ya zama da gurin kwaɗayin kana son dan an yi wa Abdul Jabbar sai an yi wa wasu sai sa ka kabance da haƙƙin manzo Allah ya ya zama da zuciyanka kana son a yi musu dan sun taba annabi ne kawai ba wai dan an yi wa Abdul Jabbar su a yi musu ba wannan shine magana kiran da muke yi daga ƙarshe Allah ubangiji ya sa mu dace ba sun sha man nasirin baka wani taliki sarki zaki abu eh, wallahi ƙarshe eh sarki zaki abu ne na ƙarshe da nake so na kira kai jawabin da Shawal Fati na ƙarshen nan wato jawabi ne hassasi sako ne wanda yake mai muhimmanci kuma al'adan awar mu shine duk abin da muka sa a gaba shi kadai muka sa gaba shi yasa ba mu raba kafa wannan shine babban abin da yake wato gabanmu kuma isar da wannan sako sannan mun yi kira ne ga wannan ga malaman izala abin da ya sa muka wannan kiran su kuma dalili shine don haka zai ba mu dama na mu fahimci cewa ba suna yi ne domin son zuciya ba da wani manufa lalle inna wanda suke cikin su sun zamo wasu irin kaska ko kuma sun zamo wasu irin wa musulunci sun faɗi kalamai miyagu ga zatin manzan Allah mun fito muka ga mu kaɗai muke yakan wa'innan ba mu ga daga cikin su sun fito sun nuna zafi da jin irin abubuwan da suka yi ba irin Amadu Gumi abin da ya gaya ma'aiki wanda maganganu ne wanda gaskiya maimaita shi ba karamin tashin hankali ba ne wanda har kalma na gushewar hankali ma'ana ba da wannan sigar ba da kalma mafi muni ya faɗa wa gazatin manzan Allah to amma abu na gaba shine mafi muhimmanci matsayin musulunci da matsayin musulmi baki ɗaya har gobe ba za ta canza ba kuma ba ta canza ba ko ana aiwatar da ita ko ba za a aiwatar da ita ba duk wanda ya zagi manzan Allah a rubuta a wajen Allah abin da yake akwai shine ukhidhu wa qutilu taqtila hukuncin kisa ne ga duk wanda ya zagi annabi Muhammad wala dan tijaniya wala dan kadiriya wala ba izale wala ba shi'i wala bi kowane irin aqida mutum yake ba akan kawai dabora bane kissar take aiki tana aiki ne akan kowa in dai ka zagi manzon Allah sallama hukuncin kisa ne wannan kuma mu akan ta muke karantawa ba he mun cewa na aini mun ayyana ba wannan ko tana da ikon in ta ga ta ga ka zagi annabi wannan ya rage amma muna da ikon mu fahimci kaza zagi ne kaza ba zagi bane amma kuma mu mu ayyana mu cewa ne ya zagi annabi wannan aikin kotu ne za mu bar kotu ta yi aikin ta abinda ta ga za ta yi shi kuma mutum mu abin da zamu yi ta kira shine mutum ya tuba ya tuba ya tuba saka ƴan uwa su sani ko akan waye ya faru abu ɗaya ne ba mu canzawa ba mu canza ba akan wanda ya da'awar shi ba tijjani ne dan faida ba mu goya mai baya ba ba mu canza ba akan wanda ya da'awar cewa shi dan ɗariƙa ne ba mu canza ba akan wanda ya da'awar shi ordinary musulmi ne har wanda ake duk wanda aka ma an sani yanda yanzu aka yi mana bayanin eh, khalifa isa rabiu Allah ya gafarta masa kowa ya san irin abin da aka yi na tsayawa sai da ya fito yi da larabci ya yi da turanci don ya tabbatar da cewa ba ma goyon bayansa kuma wannan abin da muke kai kenan kuma abin da za mu ci gaba da kira akai kenan kuma babu wasa a cikin wannan al'amarin ba za mu canza ba ba ta canza ba kuma Allah bai canza ba wanda suke cewa ya yi tsauri to kun ja bakin shi kanshi Abdul Jabbar din lokacin da ta faru da shi ne yake ganin hukuncin ya yi tsauri amma akan Annabi Muhammadu rai nawa ne Amerika sun saka sun hana freedom of, of speech akan manzan Allah. Kasan Turai duka sun hana wannan abin. Ka da ikon ka faɗi yancin sakin baki, amma akan annabi kowa ya gani. Abin da nake son mhm. dawo mu shine kwanan nan Macron shugaban ƙasan Faransa wani wani wanda ba mu san waye shi ba musulmi ne arne ne faɗa ne ya haɗa su da shi makiyinsa ne ya ɗaga hannu ya sharara masa mari kullum murna muke yi muna cewa Allah ya yi wannan albarka ba mu san ma waye ba ne. me yasa ya taba mana wanda ya sosa wa annabi rai ba mu damu da me yayi ba ba mu ce ga dalili ba amma mun san ya taba manzon Allah mun ji daɗi wanda ya zo ya nuna ya zana ma'aiki sa sallama mun ga wani wanda ya fito ya je ya yi kunan bakin wake ya nuna mai cewa shi waye ne wanda yau gashi ya rasa ido ɗaya ya rasa mai, ya rasa mai. wanda ya zagi manzon Allah ake bin shi da hukuma mun ga bidiyon shi yanda Allah ya kona shi da ransa yana ihu Allah ya bar shi har ya gama ihunsa haka ya mutu sai ka ƴan ku sani ko mu mu yanke hukunci ko kar mu yanke hukunci Allah yana da hukunci wanda ya taba annabi Allah bai baransa a doron ƙasa Allah zai tsarkake kasa to ko ta halin kaka kuma muna faɗi ƴan uwa su sani cewa lamarin annabi jallayi ne a gare mu ba abun wasa bane kada ka zaci muna da alaka da kai za mu raba akan komai za mu iya rabuwa da mutum in dai ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen sako na ni ma nake gani Wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji karatu a bakin manyan malumanmu shakman nasir ado musa shak abul fatih sani tijani kan wannan a kadiya alhamdulillah za mu bude layi kada za ka kira ka tsaya kan abin da suka tattauna abin da ba su tattauna ba in za ka yi magana ka shedi ne gaskiya ba za mu baka dama ba za mu fara gaya maka ba shi kan layi in ka ci gaba she mu kashe maka waya abin da yake ciki kenan shi sa kaka zo ka ce an disrespecting ka tun kamun ka zo ka make sure abin da ba su tattauna ba kaka kawo mana an ce Allah yana sama an ce Allah yana da hannu duka ba tattauna ba an ce an zagi sahabbai a'a ba batun sahabbai batun annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi to uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kona assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka riga nake kira eh, sunana muhammad awal ina kiran ka daga nan bahrain to masha Allah malam muhammad awal kana tare da manyan malluma na biyu shak abul fatih sana tijjani da shak man nasir adu musa ka wani layi to masha Allah ina musu barka da zuwa. Suna jin ka kuma suna amsa. Tare da fata suna cikin koshin lafiya. Masha Allah. Ah, da Allah ina da tambayoyi da nake so in yi ne. Hmm. Eh, dangane da abubuwa da aka tattauna a kai. Eh, da farko dai ina so in fara da ah, maganganu kamar guda biyu haka wanda na je su malamai sun yi magana a kai. Eh, na farko malam na je malam abul fatai ya ba da misali da cewa annabi mutum ne ba kamar kowa ba. wanda eh. duk musulmai bangare biyu zan iya cewa aka rabu biyu wasu hmm. sun ce mutum ne kamar kuwa kamar yadda bangaren wahabiyawa suke misaltawa da kuma bangaren da sauran fikuki korewa ba kasancewar shi mutum ba kamar kuwa ba so na ji ya bada wani misali akan cewa hadisin kwarkwatan nan ka mai tambaya akan cewa kwarkwata babu kwarkwata a ciki a ciki babu kwarkwata so amma kuma an tambaye shi shin Abdul Jabbar ne wanda ya fara fassara hadisin koko dan gidan gumi sai suka ce babu ruwansu da maganar dan gidan gumi ba shi suke magana ba yanzu so kuma sai aka ce Abdul Jabbar shi ya fara fassara wannan hadisin da maganar kwarkwata wanda kuma gaskiyan magana ba haka bane ah, wanda ma in ma ce ba haka bane bai ma taso ba tunda duniya sun ji kowa ya ji kai ma nan kai play da dan gidan gumi to ba wannan kai tambayan kamalan kana ta dogon bayani me tambayan Tambayin da nake so in yi kai misalin da ka misalta cewa ka ba da wani misali cewa mhm. ya misalta annabi da cewa rai in an kashe rai ko in ya ko aka kashe an kashe annabawa ne kamar da kuma manzanni sai ce a babin wakilci amma ban ji ka faɗi haka ba sai ka ce ya misalta annabi mutum kamar kowa to yanzu misali idan mutum misali tambayar nake so in yi idan mutum ya irin wannan misalin ya zama cewa shikenan ya nuna annabi mutum ne kamar kowa misali to shi ne tambayan to mu je na biyu eh, eh, eh, zai bani ina son tun yi magana a ya kuri jama'a na ta ba mu son kai malami kai tambayan ka duka idan amsan shi to idan amsan wannan tambayan ke ne to malam kai ma za a kama ka da wannan laifin domin kai ma din a cikin maganar ka a lokacin hmm. ka ce annabi a zamanin ana kwanciya a ƙasa ciyawa ya kaba kan mutum yayi wane ne ka ba mu sarki misali da wannan cewa ciyawa da ta sai kama kan ciyawa irin haka irin haka mal ina ji ka faɗa haka aiko kai tambayan ka ka so kada Allah malam shine tambayan ka ya guri malam ban yi maganan da ya kamata a ce ka fusata ba cikin girmamawa na ba fusata ne ba kawai ba na son ina magana kana nufi cewa malam yi ka sauka kana da me tambayan ka kana ta dogon magana ka ɗauko maganganu sun kai guda nawa ka yi tambayan ka kawai short and precise me kake so ka tambaya in ka tambaya shi kenan ka sauka baka ansa to shi kenan bari malai ba mu bari malai ba mu musa ban gaba ba to gama dai tambaya bari yi tambaya tukun to gama gama gama yawa ah, na tambaye ka satin da ya wuce wancan program naku kaman kwana uku kenan na maka tambaya a a a kaka kawo abin da ya wuce kaga na yi kashe duka mu hawo kaka ka abin da ya wuce eh don Allah don akwai akwai abin da nake gujewa i magana abin da suka tattauna magana da suka suka faɗa kan malam Abdul Jabbar yana da yawa i magana kan da suka tattauna to shikenan insha Allah a yanzu malam yayi magana akan cewa ah, dukan su biyun mazanci sun yi magana akan cewa ah, malamai ba zai a ce Abdul Jabbar shi kadai gano wannan ba malamai ya lissafo malamai bangaren dariƙa Tijjaniya bangarorin sabo su shi amadu tijjani da su kuma abdulkadir jilani ce duka har da su ma imam abdul sun yi imani akan wannan suka tafi babu wanda ya ce abin da ke cikin bukari ba wanda bai imani da abin da ke cikin bukari ba kai lokaci dai ka zo ka ce bukari dai wasu lafaza haka dai kamar yadda shi abdul din ya faɗi to abin da nake so in tambaya shi malam anan ne abubuwan da abdul jabbar yake cewa hadisan ƙarya a ciki bukari da muslim kai kuma kake cewa wasu sun sun rayu sun yi imani da abin da yake ciki shin kana nufin cewa da hadisan da suke na ƙarya da hadisan da aka jingina ma ma'aiki wanda ba su inganta wanda suke cin mutunci da a cikin bukari din misali wanda wasu kai ma baka yi imani da su ba misali na hadisai misali karamin misali na iyayen annabi wanda kai ma kanka na ji ka barranta kanka da wannan hadisi so kuma a cikin wannan magana naka sai na ji ka kawo cewa ka lissafa mutane wanda kake cewa sun yi imani da abin da ke ciki ba su fito sun yi magana ba to kenan sun yi imani da wannan hadisin kai da kabarin ta kankar kai da su shi ne tambayan ka duka wannan eh. to bari male bari male ba mu amsa bari male ba mu amsa insha Allah to bismillah shek نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى دالا يا duk wanda zai zo ah, sarki ina son ah, ka yi min wani abu guda daya Eh, duk wanda ya zo da Allah idan hmm. ɗan ɓangaren ne mai neman taniti muna neman mu ji ra'ayinsa akan wannan kalmomi da Abdul Jabbar ya jingina wa Annabi ko da ba mai mai taso ba me ya ra'ayinsa ya yadda cewa wannan kalmomin akwai su a Bukhari in akwai su ya kawo in babu me matsayin Abdul Jabbar sa amsa wannan tambayan wannan ah, wani shawara ne na kawo to bangaren abin da ya shafi tambayar sa cewan wai na kawo batun cewan kwatanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Jabbar ya faɗa sai ya ce wai alababin wakilci to me yake so ya ce ai na danna Abdul Jabbar din an ji ya faɗa kafin ni na ce alababin wakilcin sai da danna Abdul Jabbar din ya faɗa da muryarsa ya ce in ya muri in an kashe shi a sabon gari an kashe annabawa du an kashe mursalai du an kashe kaza du ballantana shi in ya muri a sabon gari sai aka kama shi kuma na ƙara danna muryarsa Dafa muryarsa na danna ba sharri na mai ba aka kama ƙara muryarsa yana cewa manzo Allah abin da ya jawo idala suka faɗa a wannan abin nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gama gari kaman kowa to ai na izala da sauki akan shi da yake nuna an kashe inyamuri an kashe shugaba alaihi salatu wasallam ko an kashe an kashe annabawa annabawa kai yanzu ka tafi akan haka alababin wakilci a ina Allah ya faɗa ka a ina manzo Allah ya faɗa haka istinbadi daƙiƙin istinbadi wanda bai da bai da ma'ana ya jawo ayat da bata magana akan haka ya zo ya aji sannan kai ka zo ka goyi bayansa yanzu kai ka yaddan an kashe inyamuri an kashe annabi kai ka yaddan an kashe inyamuri an kashe an kashe an an kashe annabawa da mursalai duk alababin wakilci kai ka yadda a ina Allah ya faɗa haka inyamuran ne za su wakilci annabi inyamuran inyamuran ne kenan za su wakilci annabi kowa ya wakilci annabi wannan kalmar kafirci ce kai tsema. kalma ce ta kafirci wannan ana nuna muku ga annabi kuna rintsa ido wai addinin nan ba kwa san annabi za ku kalli annabi aka ku bar mai addinin sa wannan dole ne sai kai sharadin addinin nan dole sai an girmama annabi tu'azziruhu wa tuqiruhu Allah ya ce wanda duk ba zai girmama shi bai bar addini. sharadi sai ka girmama annabi wallahi wannan kenan sannan maganar sa gaba na biyu a nan gurin wai da yake cewa ah, na ce eh, ana zuwa a samu mutum ya kawo ya kwanta in ya tashi sai ya karkaɗe gashinsa ko ya wani abu to na rasa me hikiman kawo wannan hikiman kawo wannan na ce mutum na ce annabi ne eh bashariya ke so eh, eh, eh, Nabi'a da bashariya yake so ya kure annabi abin da yake so ya ce shine matukar za a ce jikin ma'aiki sa sallama shi ma in ya kwanta wani abu zai dan faru da jikin manzo Allah to ya zama an mai da shi kamar kowa kenan ya kamata su bambance annabi a bashariya da ɗabi'a da kuma manzan Allah san zuciya ne ma ta yadda zan eh. ce maka manzan Allah mutum amma ba kamar mutane ba ai ka san yana so ya mayar da irin abin da izala suke ga mana sai ka ji sun ce mun ce annabi ba mutum bane wa ya ce annabi ba mutum bane ba wanda ya taba faɗa ai sai na faɗa annabi mutum ne amma ba irin mutane ba basharul lakal bashar ba irin mutane ba alayhi salatu wassalam abinda mu muke faɗa kenan a kaga muka tsaya da wannan misalin nashi ni ban gane me yake so ya ce ya kawo gurin ni dai ban kira sunan annabi ba balan da gaje na daidaita annabi da kowa kawai na ce mutum ban kira sunan manzo Allah ba shi kuma malamin ka annabi yake kira ya lafta ma annabi Zaki? ya laftawa manzo Allah bakakken maganganu mun kuma danna kaji ba isa ka ce baka ji ba kalmar ta ƙarshe duk da Shuwan Nasir ne amma zan yi ta'aliki kafin in bar Shuwan Nasir shine batun cewa su waɗannan malaman da aka ce duk sun yadda da abun gaskiya ne mana sun yadda da abin amma ka gane bambancin malamanmu da Abdul Jabbar su malamanmu ko da akwai hadisai ɗaiɗaiku a ilmance da suka ce ba su yadda ba mai sunan Bukhari da Muslim a wajensu sunansu a sahul kutubi bayan alqur'ani mafi ingancin littafi bayan Alkur'ani. shi kuma Abdul Jabbar a wajen ka me sunan littattafan a wajensa me sunan littattafan ausahul kutubi mafi munin littattafai to kaf hmm. cikin malamanmu mu ya ce Ausa Kulkutubi. kuma ko anan mun faɗa muka ce yanzu bukhari a ce ya rawaito hadisi dubu bakwai da sai aka zo aka samu kawai a ce ɗari biyar ko dubu ɗaya a cikin bukhari ba su inganta ba aka samu dubu shida sun inganta bukhari ya haye ko bai haye ba kyakkyawan iya yake da shi hmm. ya haye hadisi dubu bakwai misali ka ce dubu ɗaya ne ba su inganta ba to balantana da hadisan da shi wanda ɗan tamura ɗin ya yi intiƙadin su hadisan ba su kai ɗari ba har ya gaba bai yi wa hadisi bukhari warwaran hadisai ɗari ba bai iya yi ba sauran ma'ana duk da ya shigo a kansu ya yadda sun inganta to haka ne zaka zagi sayyid bukhari haka ne zaka zagi sayyid bukhari daga ya kamata mutane a ji tsoron Allah wannan magana kuma sannan yana ɗaya daga cikin ha'inci irin na abin da ba a so ana magana ga yaƙi kana ga magana ga kura ana magana ga baƙaƙen maganganun da ya gaya wa annabi maimakon ka nuna kishin manzon Allah ka fito ka nuna cewa yayi kuskure ka kuskurantar da shi ka je kana fakewa an ce zala an yi kaza sun yi kaza kana neman ka shiga wani lungu daban ga annabi Muhammadu ka rabu da manzon Allah ka je kana wani falsafanci kana kama wasu abu me manzon Allah ya maka Allah ya sauki bismillah shi amman nasa wato wato kalaman sa shek ka ba da amsan da ba wani bukata a kai kawai ƙarin burbuɗi da aka yi magana shine batun da aka yi magana akwai abubuwan da ake magana bashariya na manzan Allah yanzu misali in wani abu ma ya ɗan faru da jikin annabi sai dai ya ɗan fara don neman albarkan ma'aiki kamar shi ma yana son annabi kamar yadda kake son shi <laughs> shi ne manzo Allah sallallahu alaihi ne amma ko ya ɗan faru da annabi ba zai sa wani yanayi ya canza jikin manzo Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wannan ba matsala bane a jikin annabi sallama. alaihi saka ma'aiki sallallahu alaihi kamar yadda aka sani jikin annabi bayi datti amma ko misali wai don ko wani abu ya hau jikin ma'aiki wannan abu ne na lokaci na neman albarka shi ake maka kuranta takalmin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana faɗi saboda shi ma kansa kasan na neman ya ni'imtu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da muke magana akai shine bayan da zaka ka kora ɗabi'a bashariya wa manzon Allah sai dai bashariyarsa da ɗabi'arsa ɗaya take da na kowa yanzu dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta gidan ummu haram sai kuma aka ce ta kaɗe mai gashi ko wani makamancin wannan wannan ya zo ne kai a bashariya da al'ada na annabi sallama yi nuna haka domin mu ma mai kwaikwayo manzo Allah yana yin yana yana yin aure manzo Allah yana cin abinci manzo Allah yana kaza wannan bai sa a ce annabi Muhammadu an daidaita shi ɗaya da mutane ba amma ka ce ran annabi daidai take da ran inyamuri arne a bayan gari wallahi wannan kafirci wannan wannan ridda ne ka ce ran ma'aiki daidai take daidai ba kai kuma yanzu ka cewa wai wakilci ya ma cire kalmar ran akar makalla cewa ya in ya muri a sabon gari in an kashe shi daidai yake da an kashe kira annabawa haka bai yi. wannan maganar ka ce wai kuma imani ne saka wannan maganan a ja mata layi don a lokacin da muka masa raddi in baka manta ba ayan da ya zo Jabbar ne karanta wai shine wai eh, eh, oh, oh, oh, ah, wa katabna al-infiha annan menene jami'a wa man ahaya ka annama ahayan nasa jami'a wai sai abdul yake cewa wai wai annabi na cikin annasa wanda ga ayoyi daban-daban daban wanda in ka kuskura ka sa manzalla cikin nasa ka kafirta saka mun jirgiro da wannan ayan ne kar wani ta zo masa a kansa idan wannan ayan ta zo maka maka goge ta annabi baya cikin annasa da ake kawo a ciki saka abu na gaba shine da zan kawo maka shine yayi maganan wai wai ai akwai hadisai mawdu'ai da shauransu wa cikin mu waye yace bukhari kaman Qur'ani take kwafi da kwafi sai Bukhari shi shi Imam Bukhari bai ce mata haka take kaman Qur'ani ba balle malaman da suka bi sai dai zai ce maka a aiki na hadisi technical aiki iri kaza da kaza in an bi ta hanya kaza hadisin na kaza ya inganta wannan kuma haka aka bi kowane hadisi aka inganta shi ko Bukhari ko ba Bukhari ba in ba dai al bane ba sannan abu na gaba shine sai maganar Shehu Tijjani radiyallahu anhu a cewa da shehu abdulkadir jilani da shehu dan fodiyo cewa ne sun yi imani da abin da ke ciki a cikin su ka kawo wanda ya ce akwai zagi ya ga zagin manzan Allah kaza zagin annabi ne ya kawo kaza zagin manzan Allah ne a'a akwai abubuwa wanda za su yi tawakkufi ba mu gane ba akwai abubuwa kuma wanda za su yi tahalili ta hanyar ilimin hadisi amma ba ta hanyar gabo taranci kawai ka zo ka canza ma'ana dan kana so ka gurushe bukhari sai ka faɗi magana kuma abin da ta ke cewa abin da ke cikin bukhari misali a ce dubu kaza Abdul Jabbar shi Abdul Jabbar din a zage-zagen da yake yana cikin faɗa sai ya ce na gano na gaskiyan hadisi na waje kaza sai ya ɗauko maganan ya tabbatar na annabi ne amma kuma sai ya ce ausahul kutubi didda da haka akwai hadisan da shi da kansa Abdul Jabbar din a magana sai ya ce wannan ne ta gaskiya din Buhari ya kawo ta kun ga anan ya kawo ta ta gaskiya kuma ya ce wannan din mafi dauda wannan akwai tanakudi a cikin maganar ya kamata ba lura ba <laughs> yanzu duk maganganun da Abdul Jabbar yawa annabi shi wanda ya kira ya kawar da kai ma'ana Abdul Jabbar ya ci banza shi ne abin da ake yi a dukan dukan jaki a kuma dukan teki a bar dukan jaki a kuma dukan teki abin a juya lanul ke alaihi balan mu kuma mu je ga mene gaba sarki zaki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kola akan tiktok alaikum salam sarki zaki barka da dare barka ka dai kola sunan kare rage nake kira sunana Adnan Al'alari. To, Malam Adnan, kana tare da Sheikh Mal Nasara, do Musa da kuma Sheikh Alfati Sara Tijjani ta wannan layi. Yawa, ina manyan malaman mu barka da warhaka. Masha Allah, suna jinka suna amsa. Yawa, sarki zaki ni tambaya ta guda ɗaya ce, ita ce, wato a karatuttukan da Malam Abdul Jabbar yake yi. Eh. har kullum abubuwan da muke ji wanda mu muke bibiya in muka ji complete ba wai wanda aka daddase ba muna ji ne yana ba da kariya ne ga janabin na rasulullahi sannan kuma hadisai ne yake fassara su sai ya yi misali to dama tambayan da nake so in yi wa manyan malaman mu shine shi malam abdul jabbar har ran shi wannan misali ne yake da aha ko kuma kai tsaye ne yake faɗin kalaman batanci akan ma'aiki ko kuma a hadisai idan ya zo fidda natija sai ya ce sai ya bada sufa ya bada misali da su wanda ita ce tambaya ta ina fatan mala lalawi kar ka tafi dan tsaya yawa tambayar da nake so in maka da Allah kai ne kake da littafi sunan littafin sahihul alawi sunan littafin sahihul alawi misali da na je na duba sahihul alawi sai na zo ina karantawa sai na ce a cikin sahihul alawi ka jawo lafazin fyaɗe da ba ma guje da Buhari eh sai na ce ka wa ka wa Buhari ka jawo lafazin ka wa Buhari ka jawo lafazin kalmar matsoraci ka jawo kalmar mara wayo langwai ka jawo kalman cewa yana turawa Bukhari yana turawa a je a duba al'auran mata ka jawo lafazin kalman kwarto da shan giya an gane to da kwarkwasa eh. irin wannan kalman sai na ce a cikin sahihul alawi ne ai sayul alawi ya rawaito jingina wa bukhari bayan na faɗa haka da sarki zaki da shewan ban nasu sai suka zo sai suka duba sai suka ga babu wannan kalmomin to da Allah ni ne na faɗa ni ne na yi zagi akan ka zagi bukhari ko kai ne ka zagi bukhari eh ai abin da ba a fahimta ba a nan wurin shine idan abu yana koyarwa ga abu kaza yanzu misali kamar a ce menene ɗabi'ar maguzawa sai aka ga misali abin da na rubuta a cikin sahihul alawi din ga abin da yake nunawa ɗabi misali ɗabi'a ce uh, ba a shiga gida sai an yi sallama kuma ɗabi'un da ba kawai mutum kai tsaye zai shiga ba sai an yi sallama ba sai aka ga ɗabi'an nan sai aka ce a'a a cikin fasahihul alawin nan fa ɗabi'a ce kamar ta mutanen kaza idan ka faɗa haka zagi kai a ko kuma abin da na rubuta a cikin hadisin da ka faɗa duk da dai ba abin da nake so sai ka ji malam alawi a cikin sayiwul alawi sai ya zama na alawi yana da yana hannun almajirai almajirai da misali sun kai dubu ɗari duka sun yadda da sayiwul alawi a cikin almajirai dubu ɗarin nan sai ya zama ni kaɗai wanda ni ma nake ɗauko sayiwul alawi sai na ɗauko sai na ce kuma almajiran sayiwul alawin nan wasu ma sun haddace wasu sun yi mai sharhi wasu sun yi bayanai wasu sun rayu da alawin wasu sun ɗauki abubuwa daga wajen sayiwul alawi duka sun rayu da shi ba wanda ya taɓa fahimto wannan kalmomin da na lissafo sai ni kaɗai. Zan yi gaskiya duk su bata. A ba zai yi ba. Za ka samu gaskiya dole wanda ra'ayinsu zai zama da. Yawwa, to abin da nake so ka gane shine wannan kalmomi da Abdul Jabbar ya amfani da su. Wannan kalmomi da Abdul Jabbar ya amfani da su ɗayan biyu ne. In ma ya zama da duk duniyar musulunci sun ɓata. Amma na kare bar kare. in ma ya zama da duk duniyar musulunci sun bata in ma ya zama da shi kadai ne batacce duniyar musulunci kan bata bata ba saboda wannan kalmomin da ya amfani da su kalmomin nan ba a taɓa rawaito su daga wani musulmi ba sai a bakinsa. Babu wani eh, musulmi da ya taɓa ɗaukan Bukhari ko musulmi ya rawaito su. A hadisan ma wasu ababen babu shi ma a ciki masu babu yanzu yanzu yanzu yanzu shafati yana son tambayi shi sayul alawi din eh, alawi kana jin mu eh, ina ji eh, yanzu alawi yanzu yaya hadisin nan abdul jabbar yace ah, muslim ya rawaita tunda ka ci hadisi yake karantawa yace annaktisaban nabiyyi li safiya ka naktisaban bid darajatil ula Eh. bai ce kamar kai yanzu wannan wannan alfati ya baka amsa a matsayin idan ka kamanta ne da wani aiki irin na to wannan kuma ba a kamantawa bane ya kawo nassin abin da ke cikin muslim shine yace ya rawaita aka yi fada ya rawaita kuma bai ce ya rawaita da ya rawaito yawa fyaɗe da wani yayi misali a sayul alawi ne misali sai in rawaito a sayul alawi in ce an ce fyaɗen da sai ka kama sunan wanda ka kama sai ka ce ga wance ka kama sunan matansa shine fyaɗe mafi daraja a duniya ma amma a lamban farko a duniya da an faɗi fyaɗe fyaɗen wane ne yanzu ina son tambaye ka wannan abin za mu iya samun shi a sayo musulun din kun taɓa buɗe ka gani ai malam bari mu takaita a nan ni abin da wannan ba hadisi ne aka rawaito wannan maganar ko ba haka ba wai ina goyon bayan lafazan bane a ina magana ne akan shi a irin bibiyansa da kuka yi tun da kan a yanke hukunci tun kafin ma a kai ga yin mukabala a'a shi har ran shi batunci yake ga mahalita ah, ah, na umar yana faɗa mana cewa umirna an nahkuma zawahir wallahu yatawalla sarair umirna an nahkuma zawahir wallahu yatawalla sarair wannan yana daga cikin abin sai aka ji in ma yi shiru na wannan <laughs> yana daga cikin wasu mutum zai ce la ilaha illallah hmm. sai kaga mutum ya dauki takwabi ya sare shi sai ce ai ba ran sai faɗa ba manzo Allah ce ashaqaqta qalbahu ba'da an la ilaha illallah ka tsaga zuciyar zuciya ko ka tsaga baka gani ba saka mu Allah bai umurce mu wai mun duba zuciyan Abdul Jabbar ne yake nufi ba wannan maganin me hukuncin shi a tsarin musulunci mutum ba zai zagi annabi wai ka ce wai a duba zuciyarsa ba yanzu wannan kana neman duk hukuncen duniya sai an dawo da su baya kawai yanzu Debora ya kamata mu tambaye ta tayi ne dan ta sai an tsaga zuciyanta ko an tambaye ta an tsaga zuciyanta wannan wani irin falsafa ce wacce aka fito da shi amma a iyakan hukuncin Abdul Jabbar wai sai a ce kun tsaga zuciyarsa aka gani idan mutum ya ce la ilaha ba a tsaga zuciyarsa da a gamsu da kalmarsa haka in mutum ya furta kafirci to ba a tsaga zuciyarsa lafazinsa ake amfani da ita abu biyu kawai za a duba shine za a duba shin na da hankali balagajje ne to abdul jabbar an je an auna har a asibiti da hankalin sa yake faɗin wannan maganar wa annabi sannan kuma balagajje ne kai ka san cewa balagajje ne dan ya haihu ba tantama a cikin balagarsa maganar gaskiya kenan to Allah ya taimake mu amin amin mu je na gaba to assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh kona akan uh, whatsapp Kora, daga kashe da kake jin programin nan. Kola, kashe da kake jin programin nan ko dai mu doko sabo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sarki zaki barka da wani. Barka kare kola, sunan ka daga ki kira? Muhammadu ne daga Senegal. To, a Muhammadu daga Senegal garin Shehu. To, masha Allah. Eh, hmm. Eh, ina ma malamanmu barkan ku da wuni da ku ce barka da shiga dare. To sha Allah, barka ka dai. Da alkhairi ga baki daya. Muna amsa. Gaskiya ba ku ci sa'an ɗaukar kullum nan guda biyu ba don gaskiya akwai munafurci a cikin zuciyarsu. A'a. A'a, kaka ya ka. Kaka ya ka. Magana ta gaskiya ba sai an tsaya an. Kwata da hankalinka. A'a. A'a. Hakika kawai. lalle ya fi mu fushi ma bari bashi magana an yi bayani an sa audio kun saurara an sa kilimi kuma sai mutum ya dawo yana son ya wanke abu da jabar shin ba zai diba zatin ubangiji ba zatin annabi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne isa na magana eh? na kai shi tsakani da Allah ba mm. tsakani da Allah mutumin da yau shekara guda ana bibiyarsa kuma mutumin nan sai da ya dawo ya ce ya tuba shin wanda bai yi laifi ba yana tuba bai yiwuwa ba zai yiwu ba <laughs> duk mutumin da ya zo ya ce ya tuba ya je janye wannan magana kuma magana da ya ce babban magana ce ya ce ya tuba daga baya kuma aka zo gashi ya dawo ya nuna bai janye ba shin har wani ya samu bakin dawowa yana son ya wanke abdul eh? maganan nan fa saurari fa fi sabilillahi to Allah ya Amin mun gode Malam Muhammadu. Mun gode Malam Muhammadu sunan manzo Allah. Mun gode. Almajiran ku nan na geshe. ku. Mana ziyara. Mana ziyara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wani. Barka kare. Ah kola kan TikTok tsaya tsaya. Mun ba wannan minti daya. wallahi mu muna bibiya ku sosai ya da shekara guda nan Senegal wallahi mu ba taɓa jin wanda ya kira daga Senegal ba. Ah, ana kira, ana kira. <laughs> hakanan ne hakanan ne to mm. ya fama alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma to mana yi malaman mu barka da dare Allah ya saka da alheri amin amin amin amin ya rabu eh wani Allah ya saka da alheri gaskiya abun akwai tada hankali ciki ne sosai mm mm na'am mm to ubangi Allah da ya tsare Allah ya tsare mu mun ga gaba daya mun gode eh, Allah saka la Inusa to mala Inusa mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan tiktok Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Zaki ina wani kai na gajiya. Muna amsa kora sunan ka da inda ke kira. na Muhammad Abubakar daga Saudiya. To masha Allah Malam Muhammad kana tare da manyan malluma na biyu akan wannan layi. Sheikh Man Nasir Ado Musa da kuma Sheikh Abdul Fatah akan wannan layi. Alhamdulillah. To ina tambaya akan abubuwa guda biyu ga malamai su amsa min dan anan ma mun yi mun je gurin wasu malamai akan wannan magana ta Abdul Jabbar har mun je gurin wajen malamai sun mu bayani akan abu biyu to ina so wani malamai su ƙara mu bayani akan shi eh. idan mutum ya yi idan mutum ya zo yi masala iya fasara akan hadisi eh fasara da fasara ta kuskure kuma aka nuna mai yayi kuskure eh sake wannan fasara halu aka sake nuna mai yayi kuskure to hukuncin anan shi Allah ne ya ce idan mutum ya yi kuskure a kashe shi ko ku shi annabi ya rubuta cewa duk mutumin da ya yi fasa kamar yadda abdu ne maganan ka to masha Allah maganan gaskiya tana da ma'ana amma bari mu ji kuma abun ya yayi fatanci ga Allah maganan ka yana da ma'ana saboda wai ka ce ga mai sarki ba ce ga tambayan sai annabi ne ya rawaito cewa duk wanda ya taba ni a kashe shi eh masha Allah ko Allah da ya faɗi masha Allah kana da eh ka ce wanda ya kuskure aka gyara shi ya kuma dawo ya yi aka gyara shi ya kuma dawo kuma ya sake yi aka gyara shi to shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi ko kuma Allah ya ce a kashe shi masha Allah to bari malam ya ba mu amsa mun gode to wato wato dazu mun karanta ayoyin alqur'ani mm. Allah ya yi magana akan manzo Allah cikin suratul ahzabi mm. kuma Allah ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani Allah yana gaya mana la illam yantahi wal ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati Allah ya ce lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila Allah sai ce mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taktila wannan aya al-Qur'ani ne akan yada jita jita kawai ga zatin manzo Allah jita jita ka ce kaza ka ɗauko jita-jita ta ƙarya akan manzo Allah ka dinga yaɗawa ta ƙarya kuma a tambaye ka abin nan jita-jita ne na ƙarya Allah ya ce to ka faɗa da kanka ka ce manyan magana ne ka yi kuskure daga baya eh. ka zo ka tuba to wannan kuma fa kai ne ka kirkiri ƙarya wa annabi kuma ka faɗa ka ce ka yi kuskure sannan ka dawo ka sake maimaitawa a tsarin musulunci kai da dogon musulunci wanda ya zagi annabi ba tuba yake yi ba in an sa shi a tuba gata aka masa ya tubo kansa amma babban gata shine a tura ka lahira a tsarkakar da kasa to amma da ake an san cewa babu gwamnatin musulunci ba mu magaci muna da alfarma har yanzu cewa musulmai suna da haɗin kan da za su iya kai wato kariya wa ma'aiki irin haka ba mun zaci kawai sai wanda suke marasa galu domin irin su Abdul Inyas irin su ah, Aminu Sharif da waye da waye ne wanda muka dinga tsayuwa akan abin da suka yi mun zaci cewa rashin galihu ne yasa ashe cewa har yanzu mu nan Najeriya idan muka tsaya akan abu musulmi za su iya kawo jallayin nan kar a sake ketare shi to amma abin da zai baka maki Qur'ani ne ce mal'uni na aina masu kifo duk inda suka shiga wajen zagin maiki ko ku zo a kama su wa qutilu taqtila sannan manzon <laughs> Allah sallallahu alaihi da kansa yace man sabba nabiyyan faqtuluhu wanda ya zagi annabi ku kashe shi wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan baya ga nan haka ya faru takrirat a gaban ma'aiki an zagi manzo Allah sallama manzo Allah ya bada umarni a je a kashe wanda ga Abdullah ibn Khatal wanda Ibn Taymiyya da kansa ya kawo a littafinsa wai abin da ya saraka hujjar da Ibn Taymiyya sai da mutanen can gefen sannan kuma malaman musulunci sun yi ijma'i sun yi eh. ijma'i wannan ijma'i bila niza' ijma'i aka yi gabaki ɗaya musulmi ba wani musulmi da ya ce wai in ka soki manzan Allah wai zaka tafi ka sha annabi shine abu kadai da aka yi ijma'in cewa duk wanda ya taɓa alfarmansa alfarman alfarman annabi sarki ko ka tuba Abdullahi ibn Khatan zagin ma'aiki yayi kafin annabi ya dawo ɗakin Kaaba yayi ta waƙoƙin cin mutunci yana aikawa manzan Allah da ya zo annabi ya bada sunaye yace wanda ya samu Abdullahi ibn Khatal yace Abdullahi ibn Khadal damu wa hadar wani jinin sa banza ne wani jinin sa banza ne duk wanda suka zagi annabi annabi kirga su Abdullahi ibn Khadal ya fita da gudu ya je ya rike ɗakin Kaaba ya rike labulan ɗakin Kaaba wani ya je bi shi da tuka bi sai gansa a jikin ɗakin Kaaba sai ya dawo da gudu yace ya Rasulullahi ha huwa Abdullahi ibn Khadal akhizun bi asaril Kaaba ga Abdullahi ibn Khadal ya rike ya rike ɗakin Kaaba yana neman magiya domin annabi ya ce wanda ya shiga ɗakin Kaaba ku bar shi ka ku kashe shi wanda ya shiga gidansa kar ku kashe shi wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma amintacce ne kar ku kashe shi manzo Allah ya ce ina wannan alfarman ta zagi ne ta taba mutuncin maiki ne Allah bai yafe ta ba a dauki mataki a kansa haka aka je eh? aka datso kan Abdullahi ibn Khadal aka zo da ita saboda me yasa ya soki janabin ma'aiki abin da yasa aka dakatar a musulunci aka ce banda taba zatin manzon Allah shine zatin ma'aiki a musulunci babu wani abu mai sa kuma taba manzan Allah sallama rushe addini ne kuma addini irin na musulunci addini ne na kowa da kowa kafatan linnasi ne bashiran wa nazira sannan kuma taba shaksiyar manzan Allah babu wata shaksiya a yau duk duniya ba wani abin da ake son sa ko kuɗi ne ko kuɗi ba a son sa kamar yadda ake son annabi Muhammadu manzan Allah ne mutum zai bar dukiyansa ya je ya ba da rayuwarsa dan annabi yau sai aka ce an halatta zagin ma'aiki ka gaya min mutum nawa ne da su na mutuwan sanda ba sani ba ai aka ran kallawa yanzu abin da shi wannan su suka mance da zamanin da suke ciki ne ka kaddara shari'ar musulunci bata ce a musulunci bai ce a kashe wanda ya zagi manzo Allah ba abin da suke manta shi ne, fidiran musulmai ta ki kawai a fidirance wani ma bai san ma da ayan ko hadisin da cewa an taba a kashe ba amma a mm. fidira kawai kana taba annabi za a ji za a kashe ka su ga me fara a faransa kwanan nan ba wani lecturer ne ya shiga aji ba ya zo a gaban student ya zagi annabi washe gari yana dawowa student din ya nemo wuka ya birma masa sai dai kashe shi fidira ce me yasa turawa suka ce sun cire albarkacin baki akan annabi saboda sun gano akwai millions of people da suke they are ready to die for sallallahu alaihi wasallam na sarki zaki na kaman gana san kai magana eh na ga cewa kaman kwanan nan uh, shaida matar matar shugaban kasa ta take doka domin an taɓa ta. Ta sa aka ɗauko yaro sosai kuwa. Baka ɓoye shi iyayen shi ba su sani ba. Kuma yaro karami. Kuma inda eh. ta ga dama ta ce a ɗauko shi nan kashe shi ta yi ba wanda zai sani ba, ba wanda zai gane. Saboda ita an taɓa ta ba kenan, ita an taɓa Saboda ita an taɓa ta. To, to ya eh, eh. annabi sallallahu alaihi wasallam suna gani kuma ka san me yasa yanzu kaga addinin kiristanci za ka ga yadda za a nuno tura ka ga nuno wani ya yi shiga wai ga Jesus ko a shigan eh ka ga ce ga wani annabi ko ga Jesus amma za ka ga me yasa ba sa gigin wasa si wa manzo Allah wannan kuma duk wanda ya wa manzo Allah wannan idan duniya yana kansa sun dinga bashi jami'an tsaro kenan ba hali ya bar kasansa gidansa ma a anguwansu ba zai yawo shi kadai ba dalili me yasa kana zaton duk wanda suke kokarin su farauce shi su kashe shi din nan ayoyi da hadisai ne suka karanta a'a shi manzo Allah haka Allah ya gine shi kawai fidira wallahi ina gaya maka in mutum bai taba karanta bai taba karanta alqur'ani ba bai taba karanta hadisan manzo Allah ba ya yadda da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka samu wani ya zagi annabi a gaban sa wallahi zai kashe shi haka fidira take ita haka manzo Allah yake yau da haka ka daina batun malami ya yi kuskure ya tuba to ai ya ya janye tuban ya ce bai tuba ba yanzu ya ci gaba da abin da yake yi me yasa baka fito kayi magana ba ana magana annabi ku kuna magana malamin gatu ana magana annabi ku ji tsoron Allah ku gyara lamari a dauki wani sarki zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan whatsapp wa alaikum salam warahmatullahi rahmatullahi sarki barka ku da dare barka kare kola sunan karin da ke kira sunana Usman daga nan Malaysia. To masha Allah Malam Usman daga Malaysia kana tare da Sheikh abul Fatih Sanar Tijani da kuma Sheikh Man Nasir Ado Musa kan wannan layi. Allah ah, manyan malami fatan alheri Allah ya saka musu da alheri fatan su su lafiya In suka zo lafiya kuma Allah ya bace su da lafiya amin ya rabbi ah, ina guguna malamai duk da magana ake a nan babban magana ita ce magana ta haƙƙi na manzo sallallahu alaihi sallama da yana a kan kowa da kasancewar ina ɗan saɓani da malamin ta wani ɓangare na rasa wanda tushe ya haɗa mu alhamdulillah amma wannan magana ce ake yin ta ta ƙarshe ba wata magana sama ta ce kare haƙƙin manzo sallallahu alaihi sallama. da haka wannan abin da malaman nan suka fito suke yi yanzu wallahi daga cikin abin da suka yi a baya na yaba musu kuma daga cikin abin da nake ƙara yaba musu nake musu addu'a akai Allahumma ina abin da nake dan ba shara a kai shine da babban magana ake wannan ta isar da na haƙƙi na manzo da don inda ya kamata kowa ya san haƙƙin manzo Allah akai kuma a faɗi matsayinsa to abin da nake dan bawa malamai shawara hatta da masu kira iri na Shi shine yayin da ake isar da saƙon a yi ƙoƙari a yi kontrol ɗin kai kada a dinga dan jefa wasu maganganu ko yaya da zai zama an sauka daga maduɗi wanda za su iya taɓa wayansu abin da nake nufi shine kuwa ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam din aka da ake yin magana a kansa yawwa sannan abu na gaba shine game da ɗaliban shi wannan bawan Allah da aka zarta masa da wannan hukunci abinda nake son lokaci a kai shi ne abin da ya kamata gaba ɗaya al'umma a mai da hankali a kai shi ne shin wa'annan alfas ɗin da ya faɗa akwai su ko babu kamar yadda shari'a ta zo ta yi rikici aka ba wa ba'an Allah nan sama da shekara ɗaya har da wata biyar da 'yan kwanaki abin da bai iya kare kansa a can da ya yi shi aka yi mukabala ta minti goma goma da aka ba shi bai kaɗan ina ga in har aka zo kotu yanzu bai iya gamsar da kotu abin da yake nufi wato ina ga babu ran da zai iya gamsar da mutane ga inda na alfazar suke sannan kuma shi abin da ɗalibansa ake kamar yadda malamai kamar malam nasir alhamdulillah da malam ta sun kawo hadisi game da wanda wani sallallahu alaihi yake bayanin duk wanda yake ta alfarmarsa ga hukunci da za a ɗauka a kasa abin da nake so mu sani su ko wa'yancan mutanen gaba ɗaya wa'yannan hadisin ba su yarda da su ba saboda kafin malamin su ya fito ya wannan da'awa sai da ya fara rushe wa'yannan hadisin gaba ɗaya kam wanda a baya da yana hango su a matsayin mahanga dalili ne sanda abun bai faɗo kansa ba ya faɗo kan waɗansu mutane ne wanda yake da wani abu da su ne kamar abin da ya faru da abu ya su kusa da mu akan da da irin abin da ya faru a sharifai ko a sharifai zan ce kai da abin da ya faru a unguwar yar afa wajen wannan maulidin abin saboda ya faru da wanda yake saɓani da su to a sannan wannan hadisai suna aiki a kansa sannan kuma wannan bawan Allah da ya zo ni ban san da me za a kafa wa ɗalibansa hujja su san matsayin ba ni wallahi ban sani ba saboda shi wannan bawan Allah abin da ya zo gaba ɗaya shi akan kansa alƙur'anin ma ya sa musu kwanto a karantuka da yawa ne sannan kuma a zo masdar wanda muka san shi na shari'a daga cikin masadir da muke kafa hujja da shi inda awon malikiya ake yi shine masdari na uku shine ijma'i to ni malami da na taba jiwa tun da nake a duniya ya zo ya yi inkarin cewar in an kashe manzo sallallahu alaihi wa sallama an astagfirullah an taba haƙƙi manzo sallallahu alaihi wa sallama hukuncin kisa ya ce a'a ba hukuncin kisa bane ya mutum za a yi cigaba da shan ruwan sai na rayuwarsa ni malami na farko da na taɓa fara ji ko in ce mai awon malinta da na fara ji a raye da kuma abin da na yi kai a littafi shi ne abu jabbar na fara jin ya faɗi wannan abin sai kuma ya rasa da shi a masa baya ban san wani da doron duniya ko wannan ba ni shi ne awwal shi da na fara ji da haka su sai a rasa da ni abin da na rasa shi ne da za a kafa musu su hujja shi yadda ni wallahi ban sani ba a iya kai na sannan duk abin da ake bi na hadisan ya bi hanyoyin da shi yake ganin wani sabon istilahi ne na hadisi na shi ma ya zo da shi yake rusa hadisi da ka wani sa'in da haka duk malamin kuma da yake ganin zai iya ba shi matsala na addini duk matsayin matsayinsa kowa shi sai mai kai shi kasa saboda wallahi wata hanya ya ɗauko ta mai ɗauko ne. To, Kola, mun ƙara maka minti ɗaya, jama'a na da yawa. Allah, <laughs> haka yake, Allah ya saka da Mun gode gaskiya ka yi taliki mai kyau Allah ya saka ma da alheri. Ka yi taliki mai kyau. Kuma akwai waje da nake dan so na yi iktirahi akan maganan kola. Ya yi kokari wajen wato fahimtar masail da muke ainihin sakon da muke so mu ishar. Amma akwai abin da ya dan faɗa wanda bai fayyace ba kamar yake cewa a daina sauka a shulda ana jefa ma wasu maganganu. To gaskiya Allah ya sani a duk jawabin da muka yi in ka ji mun jefa magana to akwai ɗan burbushin abin ne a wajen da muka jefa magana misali kamar Ahmadu Gumi da muka kama suna da kuma Jala Jalingo da kuma waye ɗayan ne Dr. Jaki wanda muka kama sunayensu da yawa mun kama sunansu da wani malukuwa wanda yake magana game da ziyarar manzo Allah shauransu to da yawa mun kama sunansu ne ba don wani abu ba sai domin suna da burbushin wannan abin a tare da su sannan kuma kira ne muka yi mai girma ga manyan malamai musamman na kungiyar izala da shauransu wanda suke da'awar suna tare da su yanda suka taya mu suka nuna nan wannan abin suka gamsu da cewa ba daidai bane wancan ma ba daidai bane mu gani daga gare su mu taya su ba wai mu su ban mu yi ta faɗa in nasu ne su ɓoye in mu ne ko muka zo muka tsayar su ce eh to wannan shine kiran da muka yi wanda ina ga kamar ba ta yi daɗi ba amma to wannan abun gaskiya abu ne mai muhimmanci kamata ya kai ma ka sake duban shi da fuskar da ya kamata kuma mun ji daɗin jawabanka Allah ya saka alkhairi na'am assalamu alaikum rahmatullah ah shai shai abu fata zai magana ya kuri kola ah, sai ya a hmm. ah, bismillah a dauka to assalamu alaikum rahmatullah ta'ala ba kola da kira direct kola ba mu jinka da kyau eh ya kuri kola me ke damu wayanka eh barka ka dai ba ah, ma jinka da kyau Eh, wani eh, Allah, wani network kake kake amfani da ita? Wani mana sarki a dauki wani. Eh, ba mu jin ka sauka ka dawo tun da direct ne zan ɗauke ka kaji? Eh, sauka ka dawo ba mu jin ka da kyau. Alright. Uh, ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola akan TikTok. Wa alaikis salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, Bayawan Allah ya sunan ki daga ina ke kira? Sunana Laila ina kira daga Saudiya. To masha Allah sai da Laila kina tare da Sheikh Abdul Fatih Sana Tijani da kuma Sheikh Man Nasir Ado Musa ka wannan layi. Eh, ina musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya basu lada gabaki ɗayan ku da mu da ku gabaki ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ƙara mana soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To abin kai na kira alkhairi. Masha Allah, mun gode miki. Allah sa ka miki da alkhairi sosai. Mun gode sosai. Mun gode. Mun gode. Ta yi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola. Kola kan WhatsApp. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola. Wato Wato sunanka sunanka da ina ki kira? Sunana Muhammad Bashir daga Kaduna. To masha Allah Malam Muhammad Bashir daga Kaduna kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sayyid Tijan da ko Sheikh Man Nasir Ado Musa kan layi. To alhamdulillah ina barka da zuwa. Masha Allah. Da kokarin da suke. Masha Allah. Wato ina neman gafara ne wurin shek Sheikh Abdul ya faru yawa saboda lokacin da Abdul Jabbar ke zafin karatun shi eh. a lokacin da yake wannan zafin karatun gaskiya na zarge ku da ina ganin kamar laifin kula daga gani da kai kai da Sheikh Musa asirin Sunna Ok, kara gari. Domin lokacin da ke karatu, karatun ya ɗauki zafi. Eh. yawwa lokacin da karatu ya dauke zafi sosai eh. ya kamata a ce duka a lokacin kun zo kun dinka warware abubuwan da ya dinka faɗa sai kuka raja a tsakanin kai da Musa asirin suna fa kuka mukabula a wannan yi wannan a shafi sarki zaki lokacin tsakanin da Allah na ga laifin ku sosai nake ganin kamar kawai kamar ba addini ma kuke mai hidima ba ya hakuri na neman gafara ba komai Allah ya fi mana ba tun kai ina zaune a cikin kai ga duk inda na gan ku a shafin a shafin social media sai dai in wuce kawai har ta kai ga koma na saurari karatun Sheikh Abdul Jabbar ina ganin daga na ɗaya har zuwa na ɗari da hamsin da shida sana ka ji aka mai wannan titi yadda aka mai na mukabula. Na ta ke shi da daga cewa to wai nan malaman su ba su jin abin da wannan malamin ke ta faɗa ko ko ba su da gaskiya ne domin ba mu da ilimin za mu kare cewa da wannan malamin da ke faɗa hadisan da ke faɗa lallai da gaskiya ne ko ko ba gaskiya ba ne. A bakin kai kamata a ce mun ji cewa abin da yake faɗa ɗin ba gaskiya ba ne warware kuma a mana karatu a kai sai kuka raja a kan mukabula wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan tsakanin da Allah na kaso na ji takaici sosai na yi fushi da ku kuma na zarge ku to ina neman gafaran ku domin ta kai mm-hmm. duk inda na ga karatunka na zo wucewa sai dai tsallake kawai na wuce ba ma na saurara haka in na ga na shari ga asirin suna sai dai a wuce ga ire-iren sauran malaman da ba ina kira suna ba so a lokacin na mm-hmm. sai na koma na je na ji saurari karatun shi abdul jabbar na asabul kafi da yake sati sati wallahi sai na saurara daga na ɗaya har zuwa na hamsin da shida wanda kuma daidai da abu ɗaya ban taɓa gamsuwa da shi ba dan akwai inda ke cewa ma waye sani ko ma juju da wajuju da ake faɗa ma zikira gaske ne ko babu gaskiya kuma san cewa akwai ayoyin da suka magana alkur'ani akan majuju wa majuju kace to wannan malamin anya malami ne kuwa ina ta kokonto amma malamai sun ki tasowa su mai raddi su mai rubdugu a lokacin na ji kun yi shiru sai na ji kawai sai na kuke yawan anya mara wannan kuɗi su ne ba su gaskiya a lokacin ma ne kawai dai baka samu kabi ba ne amma kusan karatu ba ai ba koyayyu ba ne a lokacin eh, mun karatu ba ɗaya ba ba za su irgu ba fa abin da sai mu sai ka da za ka saurari aha wannan Allah kana zuwa kana zuwa kamin ka zo an tashi makaranta kana ina da kake yaro kana zuwa zuwa makaranta leti shi wannan abu ya ya dame ka da ka girma saboda shek alfata shek ma nasar shek junaidu shek alfata da kake eh, shek asar su da kake magana dukkan su a nan an zo an kai babu wani karatun da ake shirar di ma shabu jabbar an zo an kai wala an kai lokacin da babu wani karatu shi da karatu. ina ina roƙon ina roƙon gafara wurin shek. A ba komai Allah ya fi mana Allah gafarta mana. Ya fi maka ba Allah bari mu ba wani dama. fahimta Masha Allah. har Allah masha Allah. To to mun gode. Mun gode. Sana Kola <laughs> da kira direct. Kola da ya kira direct. To, kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki zaki ana ji na? Ana jin ka kola ya sunan ka na ke kira. Masha Allah, sunana a Sheikh Ahmad Tijjani ina kira daga nan Spain. To, masha Allah, Sheikh Ahmad Tijjani daga Spain, to, masha Allah. Ina yi ma shekhanai na malumma na ah, mai suna na sa'idin nan da babban shehu na na yi musu barka da shigowa na yi musu kuma farha waton da jin muryansu na farha kwarai kwarai kwarai kwarai kuma da dokan kolu na sarki zaki a yau wannan rana na mai farin cikin gaske alhamdulillah waton abinda nake son da sheikh shehannai nasu me wadi hadda kanmu ko su wadi hadda kan al'umma a sosai saboda shin a gaske wannan bawan allah ya yi zagi a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mun ji cece kucin da ake yi da dama lokaci a midiya da dama? Sha matijani ya kudu ban dace bakin ka ba da kai aka fara karatu? Yawwa. Ina sauraron guntun karatu ne. Ok, shi dai in muka sauka da kai kokari ka je ka fara za ka ba wa kanka amsa. Na. Eh, eh, eh, muka kare, in ka fara ji za ka Ya kyau kwarai. Wallahi ya yi kyau kwarai. Na wato murna cikakken murna da shai hannai na na farin ciki kwarai. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya bar mu tare. Amin mun gode, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kola akan TikTok. Kola akan TikTok ka sa mute, cire mute. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. kola da kira direct. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Kola direct ba mu jinka da kyau. Ko dai daga gare ni ne, yan direct nan. Wa alaikar kara wa lati ta'ala barkatu kola direct. Eh, ina kira daga kasar Ghana ni ne Abdul Gafar. To, Mala Abdul Gafar da kasar Ghana kana tare da Sheikh Alfata Sana jan da kuma Sheikh Man Nasir Ado Musa kan wannan layi. Ina gaishe da Malam. Malam na ji suna ji suna amsa. yawwa ina na ina dubo ban yau ne farko kola da na same ku eh. na hu gaisuwa ne kawai eh, ba shek abin fatan ya tare a tsakani masha Allah Allah bai ku mun gode jazakumullahu eh, khair da mal nasa suna amsawa suna amsa suna amsa suna amsa to mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok Salamu alaikum kola kan TikTok. wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum ta'ala wa ta'ala wabarakatuh. Kola kan TikTok kun ka akwai kara kwarai. Ko. Eh muna ji bismillah. Ya sunan ka daga ina ke kira? Tanko na Tanko Tabes. Ya Tanko oh, Malam Tanko Tabes. To kada tare da sha fata sana ta janda kuma shek ma na saru sa ta wani layi sarki zaki ka shekara da o yo ka yi kuri ka yi kuri ka yi kuri ka yawo kuri suna ji suna amsa haka to tanku tabes duba da tekinka da kyau ba mu jin ka eh za mu kana ji shi aha to yanzu muna jin ka bismillah ah, na ce ina iya gwargwado bin maganganu cewa birtaki ina jin maganganu sosai sanda ta kan shafin ka ta su maganganu shafin shi abu guda ne ni nake neman faɗi game da wanga maganan da ke tafiya game da kan abu jabbar ne. akwai abu da ni na gani kamar an cire cikin topikin nan shine kamar an yi mata da ba adalci kuwa ko ba yi ba don gaskiya da wannan maganganun da ya fara zuwa da muka ci an ce da yi mukabala duk duniya duka da ci abin da ya faru kan batun wannan mukabala nan an ce an yi wannan mukabala a gidan sarkin kano an kira manya-manyan malamai da wannan maganganun da aka faɗi tun gaskiya mu ya mu da dace saboda mu dukan in dai an ce an ci maganganun da bai dace ba kan manzon Allah yake cikin littattafai a akan maganan shi Abdul Jabbar ke faɗi in dai gaskiya ne yana cikin wannan abu ya warware duniya an gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba da gaskiya da mu da dace amma sai ya zo ya faru kamar wannan eh, shirye-shiryen da aka yi kan wannan mukabalan nan bai faru kan haka ba gaskiya zuwa ga so ni na gani kamar gaskiya wo ni na ga inda ba yi mai adalci ba ke ban sani ba wuri inda ba mai adalci ba rashin mukabalan da ba eh, yi ba a a fadan sarki kenan ko ce zauna yi magana kan maganar Na fahimce ka wato rashin zama fadan sarki shi ne rashin adalci da inda aka ja kai yi ko. ok to shi ke kagan wannan ba adalci ba wuri Na. kuma wanda magana ba maganan wani ake yi ba maganan masu Allah ne in dai manzon Allah ne girman janabin masu Allah da ya magana su ba kamata ce an doki ko da shekara ne a yi wannan maganganu aka kare wannan yin wannan abin nan duka aka ga kamar lalle maganganun da shi ya fita fara yake fito wannan bai da wani matsayin kai ba wani magana ne da yake yana kirkirowa ya shi cikin wannan da ke tabbata wallahi da mu tun mun fito gano jihar Najeriya wallahi muka ce shi. bari barin tambaye ka me kira ya haƙuri waye ka ce ka? Sunan shi Tanko. Malam Tanko kana ji na? Eh. Malam Tanko na Allah ka yi hakuri. Ka ji zamanmu da muka yi dinnan daga farko? Na kwanne, eh, na ji, na ji. Ah, wai karatu yau da kai ka fara. na yau eh na yau da aka fara okay wai da shi aka fara shi. kaji bi kaji audios da muka danna na muryoyin Abdul Jabbar sosai yanzu dan girman Allah wannan maganan audios din bayan kaji kake kuma wannan maganan cewa kana kaunan annabi kake ba Abdul Jabbar kariya sosai sosai ba kariya kamar ina yi ma Abdul Jabbar kariya nake yi maganan kan adalci kam game da wannan ana maganan annabi wai kai wa yake maganan adalci yanzu <laughs> kafin Abdul Jabbar yi mai tan ayi mai adalci tsaya malam tanku ku dinga girmama lamarin manzo Allah kafin kai maganan ayi mai adalci ka fara yi wa kanka adalci na kaga kalmomin da aka gaya wa annabi ba su dace ba tukunna ka fara tambayin imanin ka haka kafin ka tafi ba ayi mai adalci ba an mai ko ba a mai ba kai yanzu damuwanka ayi wa Abdul Jabbar adalci saboda Abdul Jabbar ya miƙe amma ga manzo Allah an zubo waɗannan miyagun kalmomi a kansa wannan duk ba su dame ka ba ba kai magana a kai ba kawai damuwan ka aiwa bai jabar adalci yau a wurina ne ina gani kaman. wannan fuskin mun nan duka game da wannan kalamun nan da aka faru duka ni ni ni da ni da ni ne ina ganda mu ji kan wanda ya je a hada wannan maganganun cikin babu ya bar muke jin kan da aka yi don wallahi wannan maganganu wanda ya hada maganganu wazuzukan eh, masu jabar ya hada yake gashi ake sun wallahi wallahi ko kai wane ne ka zai bata ne ka ce a ya kamata baka san wato ka gane malam tanko kuna magana ne akan abin da baku sani ba Al-Qur'ani ya hana ka sa baki akan abin da baka sani ba wala taqafu ma laysa laka bihi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm maganganun da kuke cewa an hada na Abdul Jabbar dukkan su babu ko guda ɗaya daga cikin nan saboda mun san za a faɗi haka ne muka nemo wasu maganganun da babu ko ɗaya daga cikinsu a wancan da kuke faɗa. Ka fahimci wannan abu na ɗaya kenan. Abu na biyu maganganun can da aka faɗa, maganganun can da aka faɗa shi kansa wanda ya haɗa haɗan daga wajen mu ya samu wasu abubuwan. Mu faɗan nan mu muke cikinta, mun san farkonta, mun san tsakiyarta, mun san ta, Mu muka san waye hakikanin Abdul Jabbar. Kafa Abdul Jabbar ya yi alaƙa da kowa da mu ya yi alaƙa. mun san shi ciki da bai ya san mu ciki da bai ya zo gidajen mu mun zo gidajen shi ya kamata ku dinga tambayin irin waɗannan abubuwan kar ku dinga magana ana maganan manzon Allah sai zamana abin ana mai da shi wani bangaranci akwai hatsari wallahi akwai hatsari yanzu wannan kalmomin da aka yi amfani da shi ka duba irin wannan kalmomin nan a jefi a jefi sahabban manzon Allah da katti da zargin su suna neman matan manzan Allah su astagfirullah tubu ilaihi la ilaha illallah wanda na Aisha hadisul ifki din yana cikin alqur'ani Allah yana faɗa walau la isamitu qultum ma yakul la an natakallama bi hadha subhanaka hazabu hazabu tanun azim akan na Aisha akan abadan in kuntum mu'min eh, ya yi kula an ta uduli silihi amma abin da ya yazo ya faɗi wannan cewa wasu suna neman ma suna neman matan wani. ya kira sunan manzo Allah ya ce mafi muni ma ana neman wani. sannan kuma fi sabilillah rasuli man tango ku zo kuna ba shi kariyan wai ba mai adalci ba yanzu ku ba ku yi annabi adalcin ku goge annabi wannan abun ba amma kuna yi wa jabbar adalcin ba shi ya faɗa ba Allah ga fata malam kagan kaji magana na ba kariya ce kagan magana da nake neman ni kagan tun lokacin da muka ji wayannan maganganu wallahi muna nan mun samu kokari ya kokari lokaci da muka ci wannan wasu su ka jabarin nan da yake yi yana yin wazi kamar wurin 3 hours 4 hours wani lokaci muna yi ya gwargwado muna ci yana kawo hadisai da yake munana hadisai kamar kan da ai mun gaya maka hadisai a'a tsaya hadisai da yake kake magana mun gaya maka kalmomin da yake kawowa a cikin hadisai yau tsaya mana ka ji malam tanko tsaya ka ji dan Allah tsaya ka ji yau da Abdul Jabbar zuwa yake yi na farko ne amfani da wannan lafuzan ba na biyu yana inkarin hadisai ba shi kadai bane fara ba yan qur'aniyun ne wanda ma suka ce kwata kwata hadisai dukkan su ma ƙarya ne amma me yasa ba a hakaici waɗannan mugayen kalmomin daga bakin su ba akwai ba wanda suka ce ba su ma yadda da hadisai ba ma kwata kwata duk hadisan annabi suka ce ƙarya ne to inda yau Abdul Jabbar ya zo cikin ladabi da girmamawa da zaben kalmomi da suka dace ka kaddara kalmomin nan misali takdiri fasidin shi Muhammad Nasir wannan kalmomin akwai su a hadisi akwai su Abdul Jabbar yana da imani ba zai iya dauko ya maimaita su yanda suke ba zai sa musu labule to amma fisa sabilillahi wa rasuli ya zama da muna yin irin wannan abin ana maganan manzan Allah kuna maganan ayi wa Abdul Jabbar adalci ku fara daidaita lamarin sa harcen sa kan annabi ku tabbatar ya saba tukunna inda wani rashin adalcin da bai biyo baya ba sai ku faɗa amma ba ku daidaita lamarin manzan Allah ba kuna cewa a ta lamarin Abdul Jabbar ya hankali zai kama wannan abu kuma kalmomin nan da yake faɗa yanzu kai ka ce ka saurare shi in dai ka saurare shi ai mun hmm. faɗa kafin mu fara karatu muka ce duk wanda ya ce akwai su ya ɗebo ya kawo mana. To, Tanko Zafes, na mun kara maka minti ɗaya jama'a na da yawa. Malam da ni tambaya ne hmm. nike neman game da wannan akwai wani hadisai guda biyu da Abdul Jabbar ya kawo. guda cikin hadisin yana cewa eh, Imam Ali na kawo hadisi cewa ya kai za ka je yakin badar. Mun yi karatun sanin ne? Eh. Mm, malam ta guda tana ba mu ba malam malluwa wasu wannan. Wato abin da nake gani ba. Ah, man Tanko yanzu abin da kake so ka gaya mana yanzu maganganun da Abdul ya faɗin nan duka na cikin littafi. Man Tanko. Malam Danko. To, network ya Ali. To, bismillah, Sheikh. Bismillah, ma abin da kake bukata kawai idan har na littafi kawai ya kawo ne kan mai ta jayayya da shi. Ya za a yi ko in ya hauro sarki zaki kawai ka gaya mai ya nemo su sai fara biya mana. Masha Allah. Jama'a a awa hudu ke da zamu za zamu ɗauki kola kan TikTok biyu da kuma kan wasu kawai shanai su huta ku yi hakuri sun gaji eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kan wasa. wa alaikum salam sunan ka da ke kira dan Allah kana da minti ɗaya eh, biyu kawai ana uzairu da lafiya so um farko dini ni ba tambaya zan yi ba yabo zan yi gaskiya masha Allah ga Sheikh ah, Abdul Fatih mm. da kuma Said Ado. Mm. So Allah ya saka musu da alkhairi sosai, ya sun yi kokari sosai. So amma kuma da Allah yana dan tsokaci kaɗan ban sani ko malam zai fahimce ni game da sometimes musu lokaci maganganu da ke kawo bangaren malaman izala, cewa su ma suna taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam to wani abin yana dan jijjiga ni sosai wallahi to mun sani da Allah na neman alfarma a wajen shi don Allah yana dan yin sassauci kaɗan saboda dalili shi ne, ƙarar dai ni ban taɓa sanin wani malami da zai taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a malamin zara ba gaskiya saboda um, duk mutumin da ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi ya san cewa ba addinin musulunci yake ba kuma duk wani malami a bangaren izala da ya ce mita manzana sallallahu alaihi ban tunanin mabiya za su saurara mishi ko kuma su bi shi so ne kawai ya magana zan faɗa amma Allah saka musu da Masha Allah mun gode mun gode sosai yanzu yanzu a sarki kare sauka Ok to malam ka sauka eh, yanzu maganan a duk malaman izala babu wanda ya taɓa faɗin magana da kaji akan manzala ba daidai ba gaskiya babu wannan taba sauraron shi amma na taba jin jala jalungo ana fada amma ni kuma taba ban da jala jalungo yanzu haifan ya kama sunan manzan Allah yace yace ba shi da albarka wannan yabo ne ko zagi ne wa kenan haifan mm. eh na taba jin na taba jin na haifan amma ni fahimtar da na masa ban sani ko ta sha banban da naka saboda dalili shine ka kai malami ne ni kuma mabiyi ne ko ba haka ba ba maganan malami bane yanzu misali kai in nace maka baka da albarka yabo ne ko zagi ne shi ai an tambaye shi daga baya malam kuma na ji tambayar insha Allah Abdul an tambaye shi amma yanzu ina tambayan ka ne akan kanka kafin mu je ga tambayar shi kai yanzu in ce maka baka da albarka yabo ne ko zagi ne zagi ne to sannan na biyu a madugumi ya kama sunan annabi ya jingina kalmar hauka ka ji na ah, to ka ce abin da sa nake gaya ma a nan shafin mun zo mun danna muryan Ahmadu Gumi yanda yake faɗin magana ka. Wai bai so ya ji sunan Ahmadu Gumi. In ana maganan in ana malaman izala ban su ana kawo hama Gumi gaskiya shi ne ah, magana. Ahmadu Gumi shine shi fi kowa rijista. Me hujjar ga hujja ta shine kana ji na eh gaskiya Ahmad Gumi 90% nan na yin izala ba su dauke shi a cikin su ba kuma ka gana amfani da majority ne kana ji na mm. so amma yanzu shi sa yanzu ka cire shi izala kenan wanda ba fi je kafa na kawo ma statistic na yi kana ji na na ce ma 90% na izala ba a matsayin wanda yake ake dogaro da shi a cikin izala amma ɗan izalan ne ko ko ba ɗan izala ne. eh baka ji mai nace ma ba hmm. ai iya magana da na fara ma da kenan kai ne ya kamata ka fassara kana ji na to jala jalin gofa jala jalin gofa to shi ma dai <laughs> jala jalin gofa ni gaskiya yi izala ne ko ba haka ba amma Zan Abdulaziz ba shi ba Mm. amma yana magana akan haifar tun da shi ne kullum nake jin karatun shi kuma na yadda cewa shi cikakken nan izala ne so akwai akwai mafuskanta kan ya dubi manzo Allah ce ba albarka akwai wani fahimta da za ka yi magana me me me a ina aka rawaito ko aka faɗa malam kana ji na a zan ƙara shi magana na kaɗan yi haƙuri kaɗan yi haƙuri so shi an tambaye shi an ce yana nufin manzon Allah ne ba shi da albarka ya ce ba haka yake nufi ba kaga sabanin Abdul shi kaga babu wata babu wani kokonto kawai shi ya ce kawai haka suke shi kuma haifan da aka zo aka tambaye shi shi ba yana nufin manzala sallallahu bai da daraja ba amma shi ma Abdul Jabbar ya ce Abdul Jabbar ya ce ai shi ma ba shi ya faɗa ba ne eh, shi ma ya ce kare annabi yake a'a a'a shi haifan ya ce haka ya faɗa amma ga abin da yake nufi me ya nufin sa me yake nufi yawa shi shi ya ce ai mutum kaman farko ya yi magana ne akan neman albarka ma'ana shi ne sai ce za a nemi albarka a wajen wanda ba shi da ita ka fahimci nufi na shi yana nufin cewa ba manzala sallallahu alaihi yake yake raba albarka ba shi abin da ya faɗa kenan ka fahimta ai so kuma dai ni gaskiya na wannan din ma zaki ne kaga wannan abin shine abin da muke yaki da mutanen mu akan kar a bamu wani kariya kai kuma kana so ka bada kariya manzala ya ce albarakatu ma al akabiri annabi ya ce manyan ku tsofin da manyan cikin ku masu albarka balle manzo Allah eh to kana ji na malam kuma a ce wai annabi bai da kai wannan kalmar fa babban magana ne kar mu dan uwa kar makalla bayan wannan kana ji kana ji na ko Allah ya faɗa kan a cikin Alƙur'ani yana magana akan annabi Isa qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alni nabiyya waja'alni mubarakan aina ma kuntu wa ausaini bis salati waz zakati ma dumtu hayya ka duba Allah wanda ya ce annabi Isa Allah annabi Isa ya lokacin da mahaifiyarsa sai da tuna Maryam alaihi salam ta ɗauko shi yana jariri a hannu a ina kika samu yaro annabi Isa sai ya buɗi baki ya ce inni Abdullahi ni bawan Allah ne ateniyal kitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiyya ya maida ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sani ni ɗa ne mai albarka a duk yanda nake annabi isa ba haka annabi yahaya shi ma ya faɗa a kansa annabi isa waladu mubarak kuma ɗan uwan manzo Allah ne a ta hanyar annabta to yanzu kana ganin manzan annabi isa Allah zai ce masa waje alani mubarakan a samu wani malami annabi yana da albarka ka ce bai da shi da sunan kuma daga baya ka zo ka ba da tawili kana ganin wannan abin ya dace a fiska na biyu ya hakuri barin karasa fiska na biyu ai matsalar shi ne yanzu muka faɗa a cikin karatunmu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sakin baki a kansa da ta'aridi da tasrihi duk ɗaya ne ko mutum ya ce ya tuba abinda malamai suka ce a kashe shi in ya je lahira Allah ya karbi tubansa da mu da malaman izalan duk mun faɗa cewa ko da ka Abdul Jabbar din ne a kashe shin ya je lahira Allah zai karɓi tubansa to me yasa za a ce haifan ya fito yayi tawili ko ya janye magana sa shi kuma Abdul Jabbar a juya mai baya ba fa ya janye ba ya faɗa abin da yake nufi ka fahimta eh to ko ya faɗa shi ma Abdul Jabbar yanzu ya fito ya ce ga abin da yake nufi shi ma a sake shi kana jina malam dala kai kai hakurin dan yi bayanin kaɗan ko za ka dan fahimce ni ba wai ina so in yi da kai ba saboda wallahi na ina respectin naka sosai saboda hmm, sakamakon bismillah yawwa kana jina shi an tambayi neman albarka ne sai ce ai wanda yake da ita shi ke bayarwa ni kawai ni abin da na fahimta shi ne ba yana cewa manzana sanan bai da albarka ne, ni an fahimta ta ne haka ka fahimta ai kuma daya mana yanzu dalan tambaye ka malam wanda ka kira yanzu kai ne na nemi rancen miliyan daya a hannunka kana ji na Ka na nemi rancen miliyan ɗaya a hannunka sai ka ce min wallahi ba ni da miliyan ɗaya ka gani da ka ce min baka da ita ɗin nan to ko kuma ka ce min kana da naira miliyan ɗaya ɗin nan kana da ita sai ka ɗauka ka bani shin in kai ka bani Allah ne bani ko kai ka bani ni na baka yawa amma kuma waye amma kuma ta waye miliyan ɗayan gashi Allah ya baka amma kuma taka ce ko ba taka bace tawa ce malam yawwa taka ce alhamdulillah miliyan ɗayan taka ce sannan kuma ka ɗauka ka bani amma kuma an bi salsala dukiyar naka ne ko na Allah asali asali dukiya ta Allah ce mala to haka albarka manzo Allah idan na ce yana da ita sawa'un zai bayar ko ba zai bayar ba komai na Allah ne ka gani komai na Allah ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da albarka kuma yana ba da ita ka fahimta kamar yadda dukiya duka na Allah ne amma kuma Allah ya ajiye a hannunka aka ce kuɗinka har ka ɗauka ka bani rance to haka albarka ta Allah ce ya ajiye a hannun annabi in ka in annabi ya baka ya bayu kamar yadda dukiya na Allah ne ya ajiye a hannunka sunan shi naka in ka bayar ya bayu ka fahimci magana mu abin da muke faɗa kuskure a ko ina yake yin a manzon Allah ne mu fito mu tabbatar da shi kada ya magana tihazi an samu karkacewa misali in an ce yanzu misali kaga inda mu mun ja muka ce Abdul Inyas da ya ce shi ba Tijjani ne ba a cikin mu yake ba muka ce sai mun kare shi ko Aminu Sharif muka ce ya ce shi ba Tijjani ne muka ce sai mun kare shi kadarawa suka fito suka ce sai sun kara Abdul Jabbar ai zala suka fito suka ce sai sun kara haifan sun kara Ahmadu Gumi sun kara Dr. Jaki sun kara waye to sai ka ga abin annabi ya zamanto shikenan bai da bai da wasu ka gane shi kuma Allah yana gaya manzo Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'mini illa tansuruhu yanda Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allah iza wal ladina kafaru menene sani sani sani yasnaini izu ma fil za qul li sabi la tazan inna Allah ma'ana to ka gane mu abin da muke faɗa dukkan mu yanda wasu daga cikin tijjana aka ce ga wani suka ce daga cikin aka ce dan jikin su ne kowane batun ja ne kau da kai kajirawa mafi yawanci suka kau da kai to ya kamata su ma zara su kau da kai annabin dai annabin ne ka fahimce mu ai to ya fahimce mu wato lamarin nan ne son zuciyar da muke magana game da wasu daga cikin malaman gwamnati shi na ga yayi kokari ma amma albarkan nan hatta ko kafiri ne yana da albarka balle kuma zatin ma'aiki ka ce wai bai da albarka kaga Allah ya faɗa mana cikin suratul hudin Allah ya ce mana kila ya nuhu bi salamin minna wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatuhum summa yamassuhum minna azabun alim ubangiji yake cewa ya kai annabi nuhu ku sauka a doran kasa bi salamin minna wa barakatin alaika sannan kuma na zuba ma albarkoki in ji Allah wa ala umamin mimman ma'aka da al'umman da suke tare da kai su ma na musu albarka sannan Allah ya ce wa umamin da wasu al'umma wanda su kuma sun saba min ya ce sanumattuhum da mu jiyar da su daɗi da wannan albarka su mai masu hun na azabin alim sannan kuma za a musu azaba mai raɗaɗi wanda za a musu azaba ma Allah ya iya ba su albarka amma wai sai manzan Allah wani ya kalle shi ce wani bai da albarka ka wannan zagi ne Allah ya sauke eh, kira na ƙarshe akan TikTok Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola Wa alaikum salam barkanku da wannan lokaci. Barka kare don Allah college don Allah kowa samu hakuri wannan ya zama na ƙarshe. Ya sunan ka riga na ke kira. Na'am to. Kuna magana da Alhassan Isa daga nan jihar Gombe da ke Najeriya. To masha Allah Malam Isa kana tare da Alhamdulillah sarki zaki da kai da sauran malamai ina muku barka da wannan lokaci sannunmu da kokari baki ɗaya da masu sauraro. Sannu kare, sannu kare. abin da zan dan a nan kaɗan shine duk da karancin lokaci wato na bibiyi karatun malam abdul a sai na danganta shi da muhammad yusuf wanda in har gwamnatin tarayya za ta iya kama muhammad yusuf ta harbe shi to wallahi bai kamata a je mukabala ba ya kamata a kama abdul a harbe shi domin shi muhammad yusuf gwamnati ya taba ya ce boko haram ne da wannan rigima ta taso to amma wannan shi fa annabi alaihi salatu wassalam ya taɓa kuma ya za a danganta taba annabi da ya yi munin ya yi yawa a wajen mukabala an sa masa fassarar hadisin da babansa ya yi babansa ya fassara wani hadisi aka kunna masa fassaran ta ci karo da nashi da shi da babansa ya fi ilimi wannan hadisin da matan da take zuwa gun majalisi ana karatu ta zo ta cewa annabi tana da bukata akan cewa magana ne ko karatu. Ah, yau yau yau an fassara mana na umaram ko yau an fassara mana sosai. To, hmm. kaga babansa yadda ya fassara fassara mai kyau yadda hadisin yake sannan wato mutanenmu da ba sa fahimta abdul ada suna ɗauko karatuttukansa na baya ne can inda yake karatu mai kyau kafin ya zo ya sa ra'ayi da son zuciya da kuma munafurci a karatun tukansa domin karatunsa na baya-bayan nan duk wanda zai saurara wallahi shak abdul yana mummunan fassara wanda ba in shi aka fassara shi kai da an bar mutumin nan ba wallahi gaba-gaba ina ga zai ce ana mar wahayi ko ya ce shi annabi ne subhanallah <laughs> wannan mutumin ya ɗauko mummunan hanya wallahi kuwa. Hmm. To sarki zaki ya zagi malamai ya hadisai in ba dan hadisai duk mutanen da suke rawato hadisai ya nemi ya kafirta su ya bi manyan malamai ya yi fatali da maganganunsu magabata ya tsallake wannan ya koma kan annabi ka ji fa wai lokacin da yake bayani wai annabi da ya zo ya shiga da wasu katti wai sai ɗakin aisha sai ɗakin aisha ka san nan ne daman wajen zuwa ai ita ne kaza wallahi wannan mutumin ya kamata tun a wannan lokacin a ce an harbe shi ne saboda cin mutunci ne ko hadisan nan akwai su a irin zamanin da muke ciki yadda kafirai suka sa musulunci a gaba yadda muke da matasa wanda ba a karatu bai kamata a ɗauko irin wannan hadisan in ma wai akwai su balle babu ba a ringa karanta al'umma wai a ce ana korewa balle babu su to kada mu tsawaita abubuwa da yawa eh, malamai hmm. Shek Altijani Allah saka muku da alkhairi wallahi kun mana komai hmm. goyon baya da kuka yi na irin wannan abin da aka zo aka yaka kuma dan Allah ku raba mana addu'o'i a dukkan masallatai da hudubobi Allah Ubangiji ya sa a gaggauta zantar da wannan hukuncin a taya addu'a don Allah Allah ubangiji ya taimaki gwamnatin Najeriya ta gaggauta yanke masa hukuncin kisa yan uwanmu da kuke kwamen kuke zage-zage kuke goyon baya wallahi ba ku fahimta ba ne sun annabi ya fiye mana alkhairi akan son wani malami wallahi mun gode mun gode Allah saka da alkhairi mun gode to jama'a shayi shayanan mu za su yi mana ta'aliki su yi mana addu'a insha Eh, eh. dama ina son ya zama talikun ka ya zama na ƙarshe. Ah, Sai da Ah, akwai abin da yasa nake so ne ka zama na ƙarshe. Akwai abin da na san da ka yi istidraki ko kuma da ka idrakin su a cikin abin da nake son faɗa a taliki na ne yanzu. Duba da wato kamar maganan da shi dan uwaye kullum muna kanta shine magana akan maganar cewa wato mu daina kishin kowa mu koma kishin manzan Allah kuma na biyu magana da nake so na yi wanda shi ma ya shafe shi da Allah ko dan gyara haka ba a duk da cewa ba a tausayin wanda ya soki manzan Allah domin wanda ya yi zina ma Allah ya ce wala ta akhuskum bihi ma ra'afatun min amrillahi ku fi amrillahi alallai fi dinillah ko wato duk wanda ya yi wato ah, kamar aikin saban Allah na zina Allah ya ce to kar a tausayi ma kare samu balle wanda ya soki manzan Allah amma kuma ba a son ka ɗauki abin a matsayin izgili wanda zaka na ji kaman kai ka tsira ne kai ka kubuta ne kai ka zane. domin hadaran manzan Allah akwai maza ma da daban-daban wanda mutum duk irin tafiyar ka zaka ga akwai wajen da za a taka ma birki in dai kamar sai na Abubakar sai na Umar Allah dai musu tsawa to kaga bai kamata a ce mu mu buga kirji akan wannan al'amarin ba abin da ya shafi Abdul Jabbar ba abu ne wanda ya kamata mu musulmi mu dinga alfahari muna murna da shi ba abu ne na bakin ciki dan ɗaya daga cikin yan uwan mu Allah mai ibtila'in da ya kai ga cewa har ya iya sakin baki akan manzan Allah wannan kaga babban bala'i ne babban al'amari ne fatan mu Allah ya bashi daman tuba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daman tuba mu kuma Allah ya nisanta mu da wannan bala'i Allah ya hana wasu kuma su maimaita irin wannan aiki sannan abu na ƙarshe shine kiran da muke yi ga hukumomi musamman mun ga abin da gwamnatin Kano ta yi na datse bakin irin wannan kalamai masu muni suna yawo a cikin yan uwa to muna fata sauran gwamnatoci musamman gwamnatin Bauchi mun ga ga irin Dr. Zaki a cikin mu kalamansa akan manzo Allah mu ba su da daɗin faɗa ma balle mu zo mu maimaita su a nan wajen da kuma sauran gwamnati irin na Taraba da Kaduna da Sokoto ma muna kira akwai haɗari a irin wa'annan wajajen duba da akwai wanda suna da niyya kuma za su yi kuma suna yi sannan yan uwa su fahimta lamarin annabi Muhammadu sallama babu neman yabo a cikinsa balle tsoron zagi duk abin da za ka yi wa annabi in ka gamsu wa manzo Allah kake kai to ka yi shi ba tare da wani tunani ba Allah shine mai biya manzo Allah shine ke biya domin abin da muka faɗi na game da wannan lamarin abu ne wanda sai an yi ta barkono a ido sai an yi jan ido lamarin ya wanda mutum zai tsaya gaba ga Allah ya faɗi abin da ya san shine gaskiya me kai wajen bawa manzo Allah kariya wannan fahimtar da kai kun sani shekaru kusan uku muna bibiyan lamarin Abdul Jabbar yau mu bi duk ran da ya magana za mu ɗauka za mu zo mu biya ta sanka sanka layi layi yau duk wannan abin da muka yi ɗin nan mun yi shi wani abin a rubuce ne yanzu sarki zaki wannan wannan kusan wannan wasu takardu ne wayanda zan iya cewa tsofin takardu ne kawai a gabana wayannan misali din yasa duk abin da ka faɗa na san a bango na kaza ne shafi na kaza ne wanda wasu ma da sun kai a ce an aje su zama littafi amma sai zamto shi Abdul Jabbar din na farko abin da ke faɗin maganan Hausa ne sannan kuma in ya faɗa da Hausan bai a littafin ba lalle ya rubuta abin daidai ba kuma mutum ne wanda yanzu in ya faɗi magana gobe ka zo ka faɗa za a ce ba haka yace ba wanda ga abubuwan da ya faɗa ma muna danna murya amma ana neman a ce wani ma dai an san ba inda za a ce ba muryarsa bane da ke kowa ya ji da ya ce shirri maka masa saka yan uwa ku duba Allah ku duba manzo Allah kada mu duba tarayya ko mu yi tunanin cewa wai idan wani ya soki annabi aka ɗau mataki a kansa wani zai murna wannan ba shine damuwar mu ba yau idan har ɗan uwana ne zai yi wannan al'amari ko kuma wani batijja ne zai yi sai ya zamto yan izala ne za su yi dariya su yi dariyansu wannan ya rage musu da shi da su su je su yi wai ko ya zama wani yan kabila ko wani abu mu duba annabi tukunna kafin mu duba komai mu duba annabi kafin mu duba komai mu koma ga rayuwar sahabban nan za mu ga akwai aya a cikin sa akwai izina su da sukan zaɓi annabi akan iyayensu mu kuma menene he muna duba alaƙoƙin mu akan manzon Allah wanda wannan ba karamin bala'i bane yanzu dai mun zo da muryan Abdul Jabbar da kansa ya tabbatar da abin da ya ba daidai bane ga dan uwansa malam kasuyuni ya tabbatar da abin da Abdul yake yi hadari ne wanda har ya dangana abin da kafirci yanzu me ya rage wa ma ba dal haqqi illa dalal kai yanzu sai ka zo ka ce wai kishi kake wannan kishin ba ta da amfani sannan hadari na biyu shine mutum sai ya ce ya yarda wannan abin zagi ne ga manzon Allah sallallahu ya yarda cin mutunci ne ya yarda kaza ne amma an duba zuciyarsa ko ko ya zauna ne dan yayi haka wannan duk hanya ne neman mafita wanda ba shi da amfani abinda mu muke magana ba mu burin mu bane magana akan wai hukuncin da aka yanke Abdul Jabbar babban damuwan mu shin Abdul Jabbar da gaske yayi sakin baki ga zatin Annabi yayi duk inda zaka juya yayi yayi to wannan ya rage maka kai in kaga ga dama ka ce hukuncin mai sakin baki a wajenka aboki ne wannan ya rage maka amma abinda muke so mu tabbatar wannan kuma sai a je ga musulunci a duba me ya kamata a yi saka wannan shine kira da babban murya ga yan uwa kuma lallai mu sa takatsantsa a cikin wannan al'amari mu yi ta addu'a da addu'an da annabi Muhammad yake yi Allahu ya musarrifal qulubi sabbit qulubana alal iman ya musarrifal qulubi sabbit qulubana alal iman ya wanda yake juya zukata ka sa mu tabbatar da zuciyarmu akan musulunci akan imani wannan addu'an manzon Allah ne wanda wannan addu'an yana hannan mutum ya juya kuma ya zama mana izina kuma sannan mu kiyayi sakin baki ga janabin Manzala yana iya haifar da kowace irin fitina musamman sufaye a ce kai sufi ne amma ya zamto kana duba wani abu daban ba Manzala ba Allah ya tsare mu Allah kuma ya sa mu cika da imani ya gyara wannan al'amari namu da ya baci Allah ya riske mu a cikin wannan zamanin da alkhairinsa shi albati akwai abubuwan da na san ban faɗa ba za ka shigar mu eh, alhamdulillah ni abu ɗaya ne kawai zan ƙara akar kula da ƙarshe don Allah masu wannan abubuwa da muka sa muryoyinsa da muka danna yanzu larura ce mun daɗe da goge su a rayuwar mu a diwanin jiye-jiyen mu tuntuni hmm. to amma dai larura ta sa saboda wasu yan uwa wanda kuma ka san mutum da ƙaunan annabi amma sai ka ga hmm. santsi yana so ya kwashe shi ya zo ya zame a kan irin waɗannan abubuwa to sai sa muka danna waɗannan abubuwa kuma muna ƙoƙari inda mutum ya ji to kar ya ƙara maimaita wa kunnuwansa kar ya saba da jin irin waɗannan saboda suna da alaƙa da imanin mutum suna da alaƙa da imanin mutum ji yau da gobe yadda kake shokin ɗin nan to ka bar yin shokin ɗin shi kansa an samu raguwa ne a imani da haka abin da za mu faɗa mu abin da muke gawa mutane a daina kawo uzurai mu babu ruwanmu da wai kotu ta ce kaza ta ce kaza kamar da Sean Mandasi da ya faɗa ka kai Abdul Jabbar kotun zuciyanka da hankalinka mm. abinda suka sai ka sai ka bujuro da Annabi sai ka bujuro da shi suna kotun hankalinka da zuciyanka abinda zuciyarka ya raya maka akan Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan duk abinda kaga kayi hukunci da shi ka san daidai ka sani saboda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun muttabi'at to shikenan in ka in ka ga halal din ka ga daidai ka sani in ka ga ƙarya ka sani ka dauka shikenan ka Allah ya gyara mana zuciyarmu Allah ya dauke wannan bala'i a tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah sarki zaki mun gode Allah ya saka da daina na gode sosai da jama'a sarki alhamdulillah mun gode mun gode alhamdulillah assalamu alaikum